duk wanda ya zama da makiyin shehu tijjani ba larura ba ganin dama a wannan ya halaka ya bata cikin bace-bace ya bata cikin duhu li'annahu summun yasri kalbal muridina li zaka fadri domin zama da yin shehu tijjani wato abin ne guba ne wanda yake ba an idan mutum ya zauna wanda bai taɓa yin agana ba ya zauna da masu agana ya zai wai ina harbuwa ko wani ibola ne ko ibola <laughs> in kata mutumin <laughs> in kata mutumin ma shi kenan ko to haka in kata in ka in ka hada zama da maki shi haka zai maka abola din ko ko yunin a gana din umar jali mu da shekh halak duk wanda ya hada zama da baki shautin jani ya halaka wa dalla fi mahamihi ya bata cikin bace-bacensa wa fi halak da kuma cikin duhu li'annahu summun yasri domin zama da shi dafi ne yana naso ya kama kalban muridi na zuciyar mai son shehu tijjani muridi li za ka saboda ka fadiri ka sani fa in ji mai munitul muridi saboda haka haƙiƙan nan tana da sharuɗa wanda yake son ta ya bi ta da sharuɗanta wanda sharuɗan suka yi masa nauyi ya aje musu kayansu ya je ya samu wata wanda ba ta da irin wannan sharaɗi eh, wannan mutum ya yi bakar magana cin zarafi wa shehu tijjani a kan sharaɗinsa na maganar ziyarar nan to wanda ya haɗa kai da shi a can a hakika ya shiga haɗari Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana musuluncin mu da muka samu je annabi Muhammadu ya kiyaye mana tariƙar mu da muka samu je Shehu Tijani ya kiyaye mana faidan mu da muka samu wajen Shehu Ibrahim ya kiyaye mana mutuncin mu da addinin mu gaba Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya Allah karya kafirci Allah taimaki musulunci Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci Allah ya karya ƙarya ya taimaki gaskiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a Borno da Yobe da Adama da duk inda ake fitina Allah kawo lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah kawo zaman lafiya a Suriya Allah kawo zaman lafiya a Misra Allah kawo zaman lafiya a Afirka ta tsakiya duk inda fitinu suke damun musulmi Allah ya yi mana albarka na sallallahu alaihi wasallam to masha Allah shak ah, me nasar kana da magana da zaka faɗa akan wannan ah, magana shehu <laughs> ah, alhamdulillah hmm. wato wannan jawabi ne da Maulana Sheikh Ɗari Usman Bauchi yayi hmm. Allah kara masa lafiya. Ya ja mana kwanansa. Wanda ya mata suna da Musa Latakaf. Lokacin farkon lokacin da Abdul Jabbar ya fara zage-zage ga janabin Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya kira sa da sunaye masu muni. A wannan lokacin ya gabatar da wannan audio wanda ka saka mana yanzu. kuma jawaban da ke ciki duk yana fasara hadisin manzo Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin kudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ko kuma ruwayar da diga malamai suna ce bai inganta ba suna ce man azali waliyan wannan lafazin amma wancan man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi cewa duk wanda ya gaba da waliyina to ina sanar da shi ya shirya zan yaƙe shi to maulan musho tijjani tare da kyakkyawan zato gare mu da bisa yaƙini mu da muka samu ya nuna mana cewa lallai jinin ma'aiki ne kuma sannan ɗaya daga cikin bayan Allah ne da ake kyauta wa zaton wilaya kuma ya shiryar da mu akan hanya na daidai ya mana nuni da girman manzan Allah ya mana nuni da tsayuwa wajen cika shurɗan sallah da komai abin da ya shafi musulunci yau sai aka ce ga wani wanda aikinsa kenan zaginsa da cin mutuncinsa da faɗin munanan kalamai a kansa to dalilin da ya sa tun a wannan lokacin fa shi she yi wannan saƙo mai suna Musa la ta kafa wannan ita ce ta farko akwai ta biyu akwai ta uku wanda na yi mamaki da aka same su a wajenka to a kuma cikin wannan saƙon sai ta zo faɗuwa daidai da zama dama tufik ɗinmu na yau shi ne. akwai wani bawan Allah wanda ake ce masa mai kwano mai mm. kwano ne ko mai rodi ne sa'idu mai kwano ne ko mai rodi mai kwano ko Eh, akwai wani wanda ake ce masa mai kwanan kashi wanda yana nan a garin Sokoto ne ko yayi Tawa jama'a ku hakuri na ce gun Wasu ah, irin mu 'yan ɗarikar Tijjaniya musamman game da mu 'yan ɗarikar Tijjaniya dan lafazin abu ne wanda ya kamata a ji wasu daga cikin yan uwa sun bibi wa'annan maganganu nasa da wannan zantuttuka tasa to amma koyaushe cuta ta maimaito ciwon ta ma yana ƙara maimaituwa to wannan mutumi mai suna mai kwano wanda aka yi masa lakabi da mai kwano ya yi maganganu wanda suke a haddin musulunci sun kai a ɗauki mataki a kansa ta hanyar shari'a sannan kuma a ɗauki mataki a kansa ta hanyar ladabtarwa to amma kasancewar al'amura yadda suke gudana a irin wannan ƙasa namu da rashin tsari na doka da makamantansu da rashin titsiye da ba a yi da kuma kasancewar mutum ne wanda ka kula da shi ma kamar bai da hankali to sai ya zamto kawai yana amfani da mimbari ne ya faɗi abin da ya ga dama to amma da na yi niyyar gafala akan maganarsa sai na ga ya kamata mu tattauna a kai domin maganganu ne wanda ya yi so da nuna kamar cewa su ne suke kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin mu hukuncin mu kisa ne da makamantansu ba dan wani abu ba. sai dan muna zikiri muna kiran la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya mun bata masa sai yake zaton mu ne muka bata alhalin mun bace masa ne hanyar mu da shi daban hanyar jirgi daban da na moto to wannan abin ne ya dame shi yayi yi maganganu wanda suke suna da zafin gaske to kuma wannan ta sa kamar yadda aka sani al'ada dan kuka shi ke uwarsa jifa to shi yasa muka ce to yau za mu ɗan yi leƙe shin mai kwano ba ma mai kwanan ba wanda yake wa kwanan kansu shin ƙungiyar izala ga baki ɗaya ko ko izala imma a ce mata ahlus sunna wal jama'a wal jihad imma a ce mata ahlus sunna da kowane irin suna salafiyya ahlus sunna iba kowane irin suna shin da gaske suna kishin manzon Allah shin idan suna kishin annabi wani asari suka bari wa duniya na alaman su masu kishin manzon Allah ne to wannan abin da nake so in fara tattauna shi a farko domin da wannan kishin annabin ya zo tukun yayi wasu maganganu kafin kuma maganganun da ya yi na jahilci wanda suke nuna cewa miskini ne a fannin ilimi duk da gashi furfura bayyana a fuskarsa amma kuma jahilcinsa kuma ta fi shi tsufa jahilcinsa ta riga shi tana nan da yarantanta dan ya kai afwan jahilcinsa tana nan da da samartakan jahilcinsa amma ga furfura bayyana a fuskarsa to wannan dalilin yasa sai na ji daɗi da ka saka mana wannan audio maulan mu shekdar usman bauchi sai na ji kamar an mun allura ka san shai komanda ne wanda na gidan maulan mu shehu tijjani sai na ji ya mun allura kawai za mu fita kenan insha Allah Allah ya taimako na'am sarki na'am To, hmm. jama'a alhamdulillah, alhamdulillah mun ji zantiya bakin uh, Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa, alhamdulillah. Allah ya jikan ma'aifinmu ya ƙara masa rahma kabari. Alhamdulillah wai kyan ɗa ya gaji ubansa wasu kuma su ce wai kyan ɗa ya fi ma ubansa. To, wannan karatu da za a yi a kan zance da shi mai kwano ya yi. Mun ga cewa zance na malam shak abdul-jabbar da ya taso a kowa da ya zo bimana kowa na kan janibi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam an haɗu kowa ya haɗu wuri ɗaya ake magana a kan janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kan magana kan janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam har aka sa wa wannan kungiya wai maja aka sa musu wannan suna wai 'yan maja alhamdulillahi zance da ake kiran ga 'yan maja ake cewa 'yan maja 'yan maja to ashe kishin ya kamata a tsaya kan da kowa a kan izala ɗarika ga wasu ma 'yan shi'an ma ba ce shi'a duka ba da wasu 'yan shi'an suna kan a'a su ba su duban janibi na wani malami amma a kan bima na annabi sallallahu alaihi ake duba to amma kusum shi aka ga shi sa'idu mai kwano bimana eh, malam sa'idu mai kwano bimana shi zancensa batun kungiya ya fi damu batun 'yan ɗarikar tijjaniya ko 'yan shi'a bimana ba batun wannan zance da ake yi na shak ba duka ya hada ya yi kuɗin goro ga haka saboda in za a duba a nan akwai ababen da kuma yake damun 'yan ɗarikar tijjaniya amma bimana kowa bai iya yayi a magana a kai ba saboda abin da ya sa ai an ga 'yan ɓangare a ta can bimana a nan 'yan ɗarikar tijjaniya an ga cewa kowa kamu zama makafi kowa ya ga a'a an samu ɗan bambanci ko bambancin da aka samu kai ka zauna kai wa kanka lissafi ko ba haka ba she kuma yau da aka samu wannan irin bambanci a can a kan da aka yi wa nan ya kamata a yi wa can a nuna cewa a'a kishin annabi sallallahu alaihi shi ake yi ko ba haka ba amma ba za a duke nan a kuma kare ma nan bi ma'ana ba haka ake yi ba abin da ya kamata a yi in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine tushe to ashe ta nan ya kamata a ba da dama ya explain kansa ko kuma ta nan kuma ya ba da dama ya explain kansa amma kusum gaba ɗaya kai tsaye a kan cewa a'a an yi wa 'yan ɗarika tijjaniya ko 'yan shi'a duka kuɗin goro bai ma'ana a'a yanzu batun janibi na na sallallahu alaihi wasallam ake ji ko kuma a'a kishinka da faɗanka yana kan kai ƙungiya kai ba ta janibin annabi sallallahu alaihi wasallam kake duba. kana duban wannan ƙungiya shi kake fara duba to uh, alhamdulillahi a nan shak man nasa shak ado musa shak abul fatih sani a tijjani shak abul sadoki sun sun ba da example akwai wani sa'i wani kwanaki da wani ya mushiriki ya fito ya zo yin magana akan janibi na annabi sallallahu alaihi yake danganta kanshi ga 'yan ɗarika tijjaniya har ya ɗauki sunan shehu ibrahim ma ya ƙara wai abdul babu ɗaya ɗan ɗarika tijjaniya da ya mara masa ba inda ma shugaban ɗarika tijjaniya a ƙasar najeriya ya kuma ba da dama duk wanda ya mara masa baya a kama shi a kulle a kama shi a kulle kuma wai an taɓa yin haka kuma bayan shi wannan abdul da 'yan ɗarika tijjaniya suka buga eh, baya cewa a neme shi a ka wannan kuma a kulle to kaga yau in za a zo a yi magana na annabi sallallahu alaihi wasallam to a bada a tsaya zance na annabi sallallahu alaihi wasallam in an gama to a je kowa ya je yayi da'awarsa to amma kan ana maganan janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka zo ka dauke hankalin mutane akan annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana a koma faɗa kuma yanda ake faɗa to bi ma'ana abin da ya sa yau shakman nasa shak ado musa ta fawa balewa yake gani a'a to shin zai yiwu wannan bawan allah ko kuma yan izala kamar kan da ya yi topic ɗinsa cewa kishin annab sallallahu alaihi wasallam suke yi ko dai a'a da wani manufa raddi zuwa ga malam sa'idu mai kwano shi yasa jama'a ina gani shine iya ta'alikin da za zamu yi alhamdulillahi wai inda dai kishin annabi sallallahu alaihi wasallam kake yi ashe zaka manta a nan ko da ma'aifinka aka taba zaka manta ba zaka ji zafi ba a kishin annabi zaka ko da ɗanka ko da matanka aka daka ba yanzu zaka taso da shi ba a'a zaka tsaya ga kishi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka kare wannan to amma kusum shi kuma ya tsaya most important kuma da muke son malam ya tattauna mun fahimci wasu ababa ba mu sani ba ya dace ga addinin musulunci mun bari an ce wai gado ne na annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana mutum ya tsaya kan mun bari shin mun bari ranar juma'a isar da sako ake yi na tsoron Allah ko dai a'a ana duban ababan da ya wakana a cikin zamantakewa a ah, to ai yau ba ku ji wata mata ta yi kaza ba ko kuma a yau a ah, ba ku ji wani yayi kaza ba shin mun bari na ranar juma'a domin mun ga yanzu kowa ke da faɗansa kowa ke da ababansa da ɗan uwansa ko da wani malami ne domin malami ya iya maka wani wa'azi bi ma'ana ya kawo maka aya da hadisi shi kuma wani ya kawo maka aya da hadisi akasarin haka kaga cewa a ah, wannan malami a ah, nashi bai shiga daidai ba to muna son mu gane mun bari na juma'a wuri ne na isar da sako abin da ya faru na ƙasa ko dai a'a mun bari na juma'a wuri ne na isar da sako a ji tsoron Allah Allah ya ce annabi ya ce amma wurin wa'azi in za a yi wa'azi a isar da sako a kan ababen da ya faru a ƙasa ko kuma menene to yanzu muna son malam mu ji a bakin malam me zai kawo mana a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak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 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولا أدوان إلا على الظالمين وبعد da farko bayan godiya da yabo ga Ubangiji Maɗaukin Sarki da jinjina ga shugaban halitta da tarin ɗimbin salati marasa iyaka zuwa gare shi da iyalansa da sahabbansa da dukkanin bayi na gari ina mika gaisuwa na musamman ga shugaban rasulun aminin foundation sarki zaki mkk da kuma dukkanin yan uwa wanda suke sauraron mu a wannan lokaci ina ce ma kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bisa ga al'ada a dukkanin ranar asabar a wannan shafi namu na sarki zaki mukan gabatar da karatu mai suna dausayin faida wannan dausayin faidar abin da ke cikinsa shine mukan ɗauko abubuwan da ya shafi faida mu karanta amma da usulubi na zamani duk da wasu daga cikin wasu yi ta bamu shawarin idan mun zo mu zalla mu shiga cikin faidan kawai mu damu ka mu tafi na ce a'a zamani ya zo da canji dole mu zo da sabon tsari hmm. to amma alal hakika yau karatun mu sabanin abin da muke kai ne zai iya tafiya raddi da kuma bayani game da wani malami wanda ake kira da suna mai kwano wanda aka ce masa mai kwano ya zo ya bubbuga kwanan da ya saba bugawa na sharri ya ta da hankalin al'umman musulmi ta hanyar nuna rashin kishi ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan mai kwano kamar yadda aka ji na fara jawabi a mutum ne wanda ya yi wasu audio ko wasu bidiyo kamar yadda aka bayani akan mimbari wanda yake ishara ga kasancewar dukkanin musulmi jumhurin musulmi musamman 'yan ɗarika tijjaniya da yan kadiriya da duk wanda ya amsa sunan sufi da kuma dukkanin wanda ya ce kawai shi ba dan izala ba irin shi'a da shawaran mutane zaune gari to duk wanda bai amsa cewa shi dan izala bane na kan tafiyar su to wannan mutumin kisa ne a ke kansa a fahimtarsa kawai dukkan muka sassu ne rayuwa muke yi da numfashi amma muka sassu ne amma a fahimtarsa wanda wannan abin kuwa haka zai gan mu za mu rayu tingis tingis mu zo mu wuce kofar gidansa mu wuce garinsa lafiya lau ba abin da zai faru to amma me dalilin da yasa muka ce za mu mayar abin da yasa muka ce za mu mayar kamar yadda kowa ya sani al'amari ne wanda kowa da abin da yake gaban shi lokacin da ake yin abin da ya shafi zatin ma'aiki ana babbakan giwa wani sai ya zo da sauro a gefe ya ce shi gashi zai yi wanda wani abin akwai ban mamaki ana maganar manzan Allah mutum yana buɗe hajarsa mun yi duba da malamai daban-daban wanda mun sa su a baka amma wasu mun ga kamar ba su kai mutanka musu ba wasu kuma mun fahimci maganansu su babu tasiri na gaban su masu san ƙarya suke yi wasu kuma hassadansu ta bayyana ɓalo-ɓalo shi yasa muka ga bai kamata mu kula su ba to wa'innan dukkan mun duba to amma shi wannan abin da yasa muka ga ya kamata mu magana akan sa ga ce ta bayyana ƙarara da kuma ƙarfin jahilcinsa yadda take tafiya kamar guguwa na tsunami na jahilci tana kansa sannan ga tsufa a fuskarsa amma jahilcinsa yaranta ce shar tana yawo a bayansa domin da za mu zo mu fara fakkin abubuwan da yake faɗi to wannan abin za ku gaskata ni kafin in shiga karatun da nake magana to kamar yadda kowa ya sani wada'inmu a wannan lokaci a wannan ƙasa namu na Najeriya da dukkanin yadda ake jin Hausa saƙo ne mai yawo a jinin mutane game da matsalar da ke faruwa na yin sakin baki ga janabin shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Malam Abdul a garin Kano ya zauna lokaci lokaci yana maganganu akan wannan abubuwa wanda kuma iya kokarin mu mun yi iya kokarin bibiyan sa sama da shekara uku kuma wannan alhamdulillah shukran la fakra wannan abun muna faɗi da ƙarfin gwiwa muna ƙara maimaitawa kuma su sun sani wanda suka sani sun sani wannan abin da taimakon Allah da tsayuwar da muka yi muka kai ƙarshen wannan al'amarin domin bai taɓa daga wani ɗan ba ya fito da wani abu wanda ke na ilimi bane wanda ba mu mayar masa ba hasali saurara muke mun jira muke domin mun san cewa ba abin da zai faɗa wanda gaskiya ne da zamu ji tsoron tabbatar da cewa gaskiya ne kuma babu abin da zai faɗa wanda yake ƙarya ne ya mana alaye mu gagara gane wannan magana to amma abin da ke faruwa wasu har wa yau ba shine damuwarsu ba wannan al'amarin kamar yadda ake ce siyasa kullum muna cewa lalle akwai wanda su damuwa su kenan hadafin su ne su burin su shine su siyasantar da al'amarin ta yadda za su yi amfani da wannan imma su yi amfani da wannan ta hanyar sukan wasu imma su yi amfani da wannan ta hanyar isar da hajarsu wa'inda abun mamaki irin su sa'idu mai kano wanda a ita kanta izalan ba a ma yadda da izalancinsa ba yana nan a gefe da kwanansa idan ya buga ta can a buga shi ta nan in ya buga ta can a buga shi ta nan amma wai yau kuma shine yake duba jumhurin musulmi yake kafirta su da son zuciyarsa ba dan wani abu ba sai domin ya kosar ya gamsar da bukatarsa to yau abin da muke so mu isar shine kamar yadda kullum muke faɗi mu wa man ja'ana bis silmi fasilmu da'abuna wa man ja'ana bid diddi ji'nahu bid diddi duk wanda ya zo mana da zaman lafiya to dama a haka ya same mu mu kullun a yanda muke zaman lafiya muke wanda ya zo mana da wani abu kishiyar zaman lafiya to zai iya samun akan kishiyartar al'amarinsa kalan abin da ya zo da shi za mu ɗauka mu mayar masa to maganganun da mai kwano yayi yi ya yi sa kuma mun yi mamaki da wasu daga cikin malaman izala da suke goyon bayan wannan al'amarin ba su zama sun ɗauki darasi ta hanyar da ya kamata su lankwasa harshen sa akan irin abubuwan da ke isarwa ba hasali aka samu wasu irinsa wanda suka yi amfani da wannan damar to wannan ya sa muka ce to za mu yi magana za mu ƙara maimaita abin da muke faɗi shin da gaske ne su 'yan izalan nan da suke wannan kame-kamen suna yi ne domin kishin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko ko suna yi ne don wani manufa wannan abin ni ba zan yanke hukunci ba a zamana ba zan ce eh 'yan izala kuna yi don kishin annabi ba ne ba zan ce kuna yi ne don wani manufa ba amma ku za ku ba wa kanku amsa kamar yadda al'adar mu yadda muka saba shi ne, kawai za mu bijiro maka ne hankalinka alƙalinka wannan shine karatun da zamu yi a wannan lokaci kuma bibiyar da zamu kenan a daidai wannan lokaci amma kafin na fara jawabi na ji daɗi da fatihar da muka samu mabuɗi da muka samu aka danna mana muryar Maulana Sheikh Dar Usman Bauchi wanda yayi maganan da ya sa jikina na ƙara samun courage wanda da in ina half current ne yanzu kuma ina full current ne to insha Allah za mu so a danna mana muryan wannan mai kwano din mu ji kalaman da zai faɗa na farko da na biyu na maganarsa kafin mu ga inda talikin da zamu yi yi, Allah ya taimake mu na mu san cewa irin wannan hukunci ya cancanci duk wani ɗan ɗariƙa batijjane ne ko ba ƙadire ne da duk wani ɗan shi'a wanda shi ma ya yi ƙarfin halin fito da abin da ke ɓoye a cikin littattafansu na kafirci Da haka ahalin sunna gare ku ku ƙalubalanci 'yan ɗariƙu ku ƙalubalanci 'yan shi'a su fito da ɓoyayyun abubuwan da ke cikin littattafansu su karanta su su faɗe su su yi kira zuwa gare su domin kuma ku kai su ƙara kotu a ɗako muhtasar da littafin a shafa su kaɗai sun isa su ma a zarta masu da hukuncin kisa kada ma a je nesa littattafan nan biyu da suna cikin littattafan da ake hujja da su a ƙasar nan suna cikin littattafan da ake hujja da su a kotu su kaɗai a ɗauko domin a hukunta duk wani ɗan ɗariƙa duk wani ɗan shi'a da zai ƙarfin halin bayyanar da ɓoyayyun abubuwan da ke cikin littattafansu ga kaɗan daga cikin ah, wannan bidiyon sa na biyu kenan akwai bidiyo na farko wanda za ka gani shi ma bidiyon sa ne ka saka mana shi sha Allah ɗariƙa da 'yan shi'a sun yi ƙarfin halin bayyanar da abin da ke cikin littattafansu abin da ke ɓoye a cikin littattafansu da sun cancanci hukuncin kisa kamar yadda abdul jabbar nasiru kabara ya cancance shi yan uwa musulmi a jiya ne ranar alhamis 21 ga watan juma'a ula na wannan shekara ta 1444 daidai da 15 ga watan disamba 2022 alkalin kotun musulunci alkali ibrahim sarki ya zartar da hukuncin kisa a kotun take kofar gidan sarkin kudu gidan sarkin kano ga abdul jabbar nasiru kabara domin samun shi da kalaman batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutane gaba ɗaya a ƙasar nan sun san kalaman batanci da Nasiru da Abdul Jabbar Nasiru Kabara ya yi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mun ji mun ji maganan da ya faɗa na'am hmm. to idan muka saurari wannan audio nasa ko bidiyo nasa akan mimbari na khutba amma yana yin maganganu ne wa'inda duk wanda ya saurara maganganu ne wanda ba za mu yi mamaki ba duba da sanin waye mai kwano mai kwano ɗaya daga cikin mutane ne wanda suke da'awa da sunan ahalus sunna wal jama'a salafiyya amma wanda suke kwaɗayin shan jinin mutane domin babu wani abu daga dalili shine na neman haƙƙi na neman ran mutane ba tare da dalili wanda Allah subhanahu wata'ala ya halatta wannan ba wannan ya isa ya bayyana wane ne mai kwano mai kwano ba kowa ba bane sai ɗaya daga cikin wa'inda suke almajiran Muhammad ibn Abdul Wahab wanda Muhammad ibn Abdul Wahab din nan littattafai suna nan marka marka wanda karatu na nan zuwa insha Allahu wanda yake garuruwa daban-daban na musulmi ake afka musu ba dan wani abu ba wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahi aziz hamid ba dan komai ba kawai saboda sun kalman shahada sun yadda da manzon Allah da su girmama shi amma Muhammad ibn Abdul ya kai musu har ya wannan garuruwa wasu an kashe su an kwashe matayensu an ɗebe 'ya'yayensu wanda kuma ba he na yi dogon karatu ba a wannan zamanin mun ga irin haka da idan mu wanda suke da'awa da suna almajiransa mun ga irin ayyukan da ke faruwa to abin da yake nan, kowa zai jira ihassa kawai ta damuwarsa shine wai yana kira zuwa ga ahlus sunna kamar yadda ya faɗa dan wannan sunan ahlus sunna kamar yadda kullum muna faɗi suna ne na fashi kuma ko da ba fashin sunan aka mai ta kanta sunar bid'a ce domin bata zo a zamanin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam wannan suna ne wacce ake faɗa wa sufayen da suka gabata a baya da jumhurin musulmi wanda suka kuma saba da fahimta irin ta wato salafiyar yau wannan sunan alisun wal jama'a ɗin to yana kiran wanda a yanzu suka yi farautan wannan sunan suke fashi da ita A kan su tashi su je su ɗauki mataki ta yadda za a bi duka a kashe 'yan ɗarikan tijjaniya da 'yan ɗarikar ƙadiriyya ta yadda za su je su ɗebo littattafan da ke cikin gidaddakinmu idan sun ɗauko suka karanta ai sun yadda da tawassuli sun yadda da istigasa sai a ce to wannan ma yake hukuncin kisa ne ba dan wani abu bane shine kwaɗayin shan jini ne yake damun sa domin in ba kwaɗayin shan jini bane menene cikin littattafan mu in banda abin da musulunci ya tabbatar da shi to wannan damuwarsa shine tunda ya samu mafaka to bari ya amfani da wannan daman ya amfani da wannan lokacin ya biya sa ta yadda zai kaɗa hankalin mutane a bar ma maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koma maganar ni kungiya ta kaza ni kungiya ta kaza ni kungiya ta kaza kamar yanda yanzu ya jama ma uwarsa jifa da duwatsu domin wannan maganar shine ba ma dan kuka shi ke ja ma mahaifiyarsa jifa da duwatsu to abin da ke anan shine yan uwa kamar yanda muka ji kamar yanda na fara bayani a takaice a wannan wajen amma shi ci gaba na ga yana maganan wai matsalansa littafin ashifa ita littafin ashifa bai na yabo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma naga wasu jawabin da nake so ainai akai di yana ciki Okay. Ai abin da ya sa wannan shimfidar ne na wai abin da ke ciki. Jawabin da shi yake yi sai na farko kiran da ya yi ne yana kiran ahalus sunna kuma kowa ya san wai ahalus sunnan da yake nufi. Wanda shi kansa su ba su yadda ahalus sunna ba ne. Abin da mamaki ne wai gashi yana sama na gangaren dutse amma yana cewa ni ne a sama. Abin mamaki shi yana cewa wai yana kiran ahalus sunna su zo su ɗauki mataki idan an je hukuncin da za a yi kawai da ashifa ne da muktasar wanda muktasar din nan ba su yadda da abin da ke cikinsa ba ashifa din nan ba su yadda da abin da ke cikinsa ba hasali a wajensa mai ashifa din kansa kafiri ne mai littafin ashifa a wajen wannan mutumin da yake tsaye yake daga kai din mai kwano a wajensa kafiri ne domin duk abin da nake itikadi da shi akan manzon Allah wanda mai kwano da malamansa ba su yadda da shi ba me ashifa a kansa yake wanda idan muka zo muka ce za mu yi fakkin wannan a ilmance abu ne wanda za mu ɗauki lokaci mai dogon mai faɗin gaske don mu tabbatar da abin da nake so in gaya maka a cikin ashifa an tabbatar da yin tawassuli da manzan Allah a cikin ashifa an tabbatar da ziyartar kabarin manzan Allah da alkhairin da ake samu a cikinsa a cikin ashifa an tabbatar da albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ashifa an tabbatar da iyayen annabi sallama da alkhairansu a cikin ashifa an tabbatar da awwaliya na bidayar samuwar manzan Allah sallama an tabbatar da shumuliyar rahmar annabi ga dukkanin halitta hatta mala'iku an tabbatar da fifikon manzan Allah kan annabawa wanda duk waina wanda na karanto maka ba mai kwano ba iyayen gidan mai kwano ba sai da wannan abun ba iyayen gidan mai kwano wanda yake neman ya ya zama kaskar da zai sha jini idan ya ɗamfara da su to su kansu ba su yadda da wayan abubuwan ba sannan kuma yana da awar cewa a ɗauko ashifa idan an ɗauko ashifa ita za ta hukunta 'yan ɗarikar tijjaniya da kadiriya da 'yan shi'a domin yana so ya kuɗin goro ta yadda zai wawutar da hankalin mutane a dawo kansa da zantuttuka to amma abin da nake so ne kira anan shine magana da ya ƙara yi na gaba shine sai ke cewa Abdul Jabbar ya yi kalamai na zindikanci. wanda wannan kalaman kuma gashi mu 'yan ɗarika muna yin baya-baya a kayi domin ya tuhumci wasu akan cewa suna mara masa baya. To abin da yake anan shine ina so in sake jan hankalin dukkanin ƙungiyar izala baki ɗaya da duk wanda ake wannan da'awar akai su fahimci cewa jawabi akan Abdul Jabbar da cewa a yi wa Abdul Jabbar raddi mu ba mu fara yi don wani ya yabe ba. Ba mu yi sa don ya banka ba, sannan kuma ba za mu daina dan zagin wani ba idan da muna yi dan yaban wani ne da ba mi ba in da muna yi dan zagin wani ne shi ma da ba mi ba to amma muna yin ta ne duk abin da gaskiya tabbata mana gaskiya ne in sama da ƙasa za ta haɗu za mu bayyana fahimtar mu kuma za mu nemi wanda yake da saɓanin fahimtar mu ya zo ya kare wannan magana kai sarki zaki shaida ne a nan shafin mun zo mu da kalaman abdul jabbar a lokacin da su suke yin albiti suke yin jajiberi ana yanke yanke ana murna mun kai Abdul Jabbar kasa mun kai Abdul Jabbar kasa mu ko a lokacin muke zuwa muke ƙara tabbatar da cewa hadafin mu annabi Muhammadu ne ba mu tumci Abdul Jabbar da wani abu da yayi wa Shehu Tijjani ba ba mu tumce shi da wani abu da yayi wa Maulana Shehu Ibrahim ba ba mu yi wani tumce shi akan wani abu da yayi wa Shehu nan mu rayayyu ba ko mutattu kamar irin bidiyon da yayi wa Maulan Khalifa Ishaq Rabiu Allah ya kara masa yadda Allah ya ji kansa wanda ya yi kazafi munana a cikinsa sa sannan yayi wa Maulan Musho Tijani yan moto yayi wa Maulan Musho Tsayar Usman Bauchi yayi ma shehunai daban-daban amma duk wannan ba mu tuhumce shi ba ba mu tuhumce shi akan yarfen da ya mana cewa mu ne masu zagin manzon Allah ba yau Allah ya nuna wannan abun shi da kansa he da ya tabbatar da wannan laifin akan kin kansa wajahadu biha ta anfusuhum zulman wa uluwan to amma abin da zai baka mamaki shine yau kaman su mai kwano wanda sunansa da kwanan kanta ba a masanta ba sai bayan wannan rikicin amma yanzu yayi karan yayi tsallan ya yayi dala a motar ya ce wai su ne suka yi kaza su suka kaza yau ga su ahlus sunna sun kwantar da dawar Abdul Jabbar da zan gaya musu shine Abdul Jabbar kamar yadda ɗaya daga cikin su yake faɗi wanda ya halarci zaman mukabalan nan ina ji Rabi'u Rijal Lemu da kansa bayan an yi yace dole mu gode wa 'yan tarika ba dan wani abu shine mun jima muna neman mu ga ƙarshen Malam Abdul Jabbar amma a lokacin suna jayayya da Ibn taimiyya ne a wannan lokacin shi ɗaya ya gagari dukkanin ƙungiyar Izala akan Ibn taimiyya, kuma sun yi iya ƙoƙarin su kwace ba su kwatu ba amma lokacin da ya matsa ya zo kan sahabban annabi daga nan ya fara ganin fushin 'yan ɗarikan tijjaniya kuma a wannan lokacin muka tsaya muka feke alƙalami da harshen mu muka ce ba mu yadda ba wannan al'amarin kuma ko gani ko bari ko mene wannan muka fito ko dare ko rana sannan babu sassautawa a lokacin dukkanin matsalar da aka tattauna ita ce suke bi su ɗauka su ce to su ma gashin tattauna ta sai aka idan har mutum zaluncinsa da jahilcinsa ya kai yi amfani da wannan daman ya ce mu ne muke da'awa da wannan da'awar Abdul Jabbar saboda kawai cewa shi ba kadire ne yayi kudin goro kadirawa to zai ji maganganun da bai san a ina suke ake wai a bayansa ba to a wannan lokacin har sai lokacin da ya zo ya shigo janabi mai tsarki janabin manzan Allah ina maka rantsuwa da Allah a lokacin mu ne muka ɗauko kalaman da ya yi wanda ya soki ma'aiki a ciki muka ja layi muka ce ba mu yadda ba ba mu yadda da tarayya da kowa idan har ya kauce gabarin manzan Allah domin wannan shi abin da Maulana ya gaya mana cewa ayan nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawni dahara jadda bara'i ya ku mutane ku bar dukkanin wasa ku bi manzan Allah idan kuka saba da annabi macikan zamani zan yi ta saba da ku kuma wannan ita ce alakar mu da kowa duk wanda ya tsaya akan manzan Allah sallama za mu tsaya tare da shi duk wanda ya rabu da mu akan annabi za mu rabu tare da shi wannan shine asalin tambarinmu mu kuma shine hakikanin tafiyar mu duk abin da muke kai masdarin ta annabi Muhammad ne duk abin da muka tinkara kasadinta da manhal kasdi din da ta halgaya na kasdi din mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da wani manufa wanda muka ga karshen ta bara ta bulle mana wajen annabi da mu bita wannan al'amari shiu da kansu sun yi itirafi da haka amma daga cikin wa'inda suka san gwagwarmayar da aka yi to amma shi da ke yanzu ne ya zo ya yi ɗale yana so ya yi amfani ya tallata hajarsa to sai ya juya karatun ya juya maganar cewa mu 'yan ɗariƙa akwai tuhume-tuhume wanda wa'innan tuhume-tuhumen zan zo in karanta su a karatunmu na gaba zannan kuma za mu ebo wa'innan tuhumen mu bayanin su a musulunci sannan kuma mu ɗauko wa'innan tuhume-tuhumen mu saka a wuyarsa shi sai ya rataye kansa da harshen sa. to amma abin da yake a nan shine sarki zaki jawabi da yayi na farko akan cewa su ne suke kishin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wannan maganan ƙarya ne ko da na ce ba zan tabbatar ba ba zan yanke hukunci ba amma da za mu koma shi ne na farko bayanin dai akan mai ashifa littafin mai ashifa shifa na alkaziya cikinta cike yake da ban annabi Muhammadu da dukkanin abin da aka sani da dukkanin abin da aka sani na istighasa da duk abin da aka sani na tawassuli da manzon Allah da duk abin da aka sani na sallamawa a sha'anin Allah subhanahu wataala da falala da fifiko na annabi Muhammadu wanda su wa'innan ba su yadda da wannan al'amarin ba wanda da za mu koma wajen malamin su kwaya ɗaya kawai mu bugo maganganun da yake faɗi kan yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to da dukkanin mu kan mu sai ya gaure da cikin tashin hankali mu duba irin abubuwan da ya dinga faruwa a harshen malaman su wanda sun haranta yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma abin da zai baka mamaki sun halatta yaban malamin su Ibn Taymiyyah al-Harrani sun ce manzon Allah bai san gaibu ba amma sun tabbatar da sanin gaibu ibnu Taymiyyah sun ce manzo Allah sallallahu alaihi halatta masa maulidi ba amma sun yi maulidi wa shehin ibn taymiya to amma abin da mu tabbatar anan wannan ba burin mu mu zo ne mu yi confiaring din yanda suke girmama malaman su ba da yanda suke ruguza darajar ma'aiki ba wannan bane abin da muke so mu shine shin da gaske annabi ne a su ko ko kishin kungiya ne yanda ake gane cewa mutum manzon Allah ya tinkara shine. idan har wanda yake tare da kai ya taɓa ma'aiki to za ka rufe ido komin girmansa komin yarantansa komin komin amfaninsa gare ka za ka sakace shi ka yadda shi a gefe ka kama manzan Allah ka rabu da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi maka shi wannan kuma mun buga misali ba so ɗaya ba so biyu ba haka ya faru da wanda ya da'awar cewa shi ɗan faida ne ana ce masa Abdul Inyas hasali ma ya jingita sunansa da Shehu Ibrahim amma abin da zai baka mamaki an ce taro ne na 'yan hakika amma a wajen maganar da ya yi ba ta kai maganar da abdul ya yi ba fa amma su wa'inda suke tare da shi a wannan wajen suka bincike lasifikan suka nemi wawurarsa wanda da ya sha khalifa ishaq rabiu Allah ya kara masa yadda Allah ya ji kansa shi ya sa aka kamo shi duk inda ya shiga ya fita bayan ya sa an kamo shi duk inda ya shiga ya fita ya ce bai yarda wani ya shiga cikin wannan al'amarin ba yayi bayani da turanci yayi bayani da larabci ya faɗi manhajin Shehu Tijjani ya faɗi manhajin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda kuma wannan abin dalilin ta ne haka yi kyas duk wanda ya zo da sunan cewa ma zai nemi belinsa babu wanda ya sha me yasa kishin manzan Allah ne ba kishin kungiya ba ne wannan al'amari haka ya faru a cikin ɗarikar tijjaniya an sake samun wani aka ce ya zagi annabi mu ba mu ma ji zagin manzan Allah ba ba mu ma ji ba wanda kuma ya fara yaya wannan abin Abdul Jabbar ne Abdul Jabbar yaran suka ce gashi an zagi annabi a waje kaza muka ji labarin kawai an zagi annabi muka hau muka dinga kumfa muka dinga faka amma abin mamaki an je an rushe gidan ubansa an nemi rayuwansu a unguwan baban sannan malami ne sharifi ne ma ba wani abu alakarsa da wannan abun amma ba mu kalli wannan abun ba burin mu kawai shine ba wai yayi intima'i da wani ba kawai in dai ya tabbata yayi a mataki akan wannan abun ba mu damu da cewa ko me yake da awa ba ruwan mu shi burin mu kawai manzan Allah a ƙara kimansa sannan ga na uku Abdul Jabbar ya zo yayi sakin baki akan manzan Allah yayi maganganun da sun gaura tunanin duk wani musulmi mai son musulunci kalmomin da sai dai wanda bai ji abin da ya faɗa ba amma in ka ji abin da ya faɗa abin da ya faɗa sakin baki ne ga zatin ma'aiki mun zo mun danna a wannan shafin mun saka har yau an gagara wani ɗan adam ya fito ce mana ga yanda maganar nan yake kamar yadda ya kawo ruwaya ya ce akwai sayuhu muslim an rawaici fyaɗe ya jingina ga zati mafi tsarki annabi sallallahu alaihi wasallama muka zo kuma babu wannan magana. an nema a waje kaza waje kaza kalmar kafirci kalmar maguzanci kalmar kaza muka zo duka babu su wanda kuma wannan abin ba mu mara masa baya ba da sakan ɗaya tun ranar da aka taso da wannan abin har ran da aka direta, ta ba mu mara masa baya ba duk da kullum muna faɗi cewa mu abin da ke gaban mu ba wai burin mu wai shine a yi hukunci mu wani kaza ba a tsare zatin ma'aiki wannan kalaman da yayi na ɓatanci ga shugaban halitta a tabbatar da cewa wannan maganan sakin baki ne haramun ne ga dukkanin musulmi mai tashi wannan abin kuma mun tsaya har yau gashi muna ƙara faɗi idan da za mu duba kusanci ko alaka da za mu ce to Abdul Jabbar kusancin shi da mu na suna cewa shi yana da awar ɗariƙa ne ya fi cewa kusancin shi da yan izala amma ba mu duba wannan ba da za mu duba cewa yan izala da su yi murna saboda idan muka takile shi mun takile wani wanda ya yi da'awar cewa shi namu ne ba mu duba wannan ba amma shin su izala haka suke idan ka kula duk wani wanda zai zo ya ɓatanci, sai dai ka ma ana bashi mafaka sai dai ka ga ana girmama shi sai dai ka ga ana ƙara bashi gidaje da motoci ana ƙara sunan shi shakwa ne shakwa ne sarki zaki ka danna mana nambobin malaman su wanda za mu yi mamaki idan da gaske kishin manzo Allah suke yi to wannan wani mataki kuka dauka a kai inda gaske kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuke yi kariya suke wani mataki kuka dauka a kai tura yara su je su kisa wai me an zagi manzo kuna tsammani Allah bai gaya mana za zage shi ba Allah ya gaya mana me Allah ya ce mu yi mu yi hankuri sai kuma yi da zagin shi har ya zama fiye da mun zama wurin tauhidi mun yi ƙasa ma da nasara su malaman da muka yi ijima'i cewa wanda zage annabi ana kashe shi ba wa lam yastatub wannan ijtihad sarki mm. a wannan bidiyon duk wanda ya saurara mu ne ma muke wani ganin kimar ma'aiki da muke ganin in ka taba annabi sallama sai ranmu ya kare yadda za ku fahimci cewa ma abin ma duk dorido ne ka ji abin da wannan mutumin yake faɗi lokacin da wata arniya ta faɗi ɓatanci ga janabin manzan Allah ta yi abin da duk duniya an ji hatta 'yan uwanta kirista sun tabbatar da cewa abin da ta yi nan ba daidai ba ne ba amma abin da ya fito ya ce sai me an zage shi sai me abin da ya ce sai me yace kawai daga an zage annabi sai a ce za a yi kisa sai me an an zage shi sai me wai ai abin da aka ce in an zage ma'aiki a yi haƙuri in an zage annabi a yi haƙuri saboda ya san yanayi idan an zage ma'aiki a yi haƙuri wannan kalmar ƙarama ce daga cikin abin da Ahmadu Gumi ya faɗa yau dukkanin malaman izala daga na sama hannun na ƙasa da masu da'awar cewa suna kishin annabi daga shugaba zuwa yaro daga jariri zuwa ɗan tayi wane ne a cikinsu ya fito ya nuna jin zafinsa game da makamancin wannan maganar wanda za mu danna na gaba wanda na gaba ta fi wannan hiya akbaru min uktiha kar ka ce min wannan ba dan izala bane kamar yadda wani nan da muka zo muna magana anan aka ci Amadu Gumi ya ce wannan kar a kawo masa sunansa wannan duk dorido ne abin da ya sa shi ne yau idan kai dan izala ne shi kaninta ne ko wanta domin babansa shine baban izala wannan dan malam abbakar dan malam abbakar mamud Gumi ne dan mamud Gumi ne wanda dukkanin izala yau ba wani zai alfahari fiye da shi amma ka ji abin da yake faɗi in an zagi annabi sai me ai Allah ma ya ce za a zage shi shi ya mai da zagin ma'aiki ma wani abu ne wato useless wani abu ne mara amfani ashe in inda gaske kuke yi za ku gaya masa ba haka bane wannan lamarin idan kuma kun faɗa wani mataki kuka ɗauka yau ka fito ka yi wa'azi ka ce ha zagin annabi hukuncinsa kisa ne ba a yi saɓani ba ibn taimiyya ma ya tabbatar a littafi kaza domin a karatun da muka yi na mai raddi a shafi na lokacin karatun da muka yi mun karanto littattafan ibn taimiyya bayan mun karanto na malaman musulunci muka ce to ga malamin kai taimiyya ya rubuta littafi wanda ya yi wato a wato a wannan asarimul maslul ala shatimin rasul wato littafi yace takobi zararre ga duk wanda ya zagi manzon Allah bai ba da numfashi ɗaya ga wanda ya zagi annabi Muhammadu ba yanda zaka fahimta shine inda da gaske suke yi to yau sai a ɗauko wannan mutumin akalla a ladabtar da shi a nan kalmar kafin mu ɗauko kuma kalmar da yake faɗi wanda yake nuna kalmomi wato wannan maganganun sa ma wanda yake nan raini ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kirguwa amma yana nan limami ne mai masallaci ne mai jama'a ne shine sultan shine kaza shine kaza hasali ma babba ne kuma kowa yana girmama shi malam malam dan malam dan malam domin me yasa na da rigan kariya na kungiya wannan yasa muke kara kira da babban murya ga duk wanda yake da shi sufi ne ko dan dariƙan tijaniya ko kadariya ko wata dariƙa ba wanda zamu bashi kariya dan kayi da awar cewa kai dan dariƙa ne baka da wannan kariyar in dai zaka soki manzon Allah duk wanda zai soki manzon Allah ya sani kar yayi gigiwar hada kansa da sunan mu billahi azimi yanda Deborah muke kallanta haka zamu kalle ka yanda muke ganin Abuja, alhaka za mu ganka ba mu san wani kungiya kamar yanda ƴan kungiya suke son ɗan kungiya fiye da yanda suke ganin kiman annabi mu ba mu san wannan ba abinda maulan mu shibran yana mana man hada an nahjil habibi muhammadin ala nahjihi ma ishtuha wa hamidu fa in fa in hada an nahjil habibi muhammad rasuli muhammadin idan da wasu da su zo su kauce su bi wani ba manzan Allah ba to mu ala nahjihi za mu tsaya a yanda annabi yake ba inda za mu je mu ɗaga kafa wannan shine tafiyar mu ba mu da sassauci akan manzon Allah ba mu kuma da wasa akan annabi Muhammadu idan ta asubanci ka kira shi haka muke eh idan ka ɗauke shi wauta ne ba mu san namu ba haka muke eh idan ka ɗauke shi kuma kun san annabi ne to haka muke alhamdulillah amma a haka muke ko muna fatan Allah ya tsare mu da barin baki ko sakin baki ko barin zance akan manzan Allah Allah ka kiyaye mu salbu Allah ka kiyaye mu tardu ba mu fi ƙarfi ba Allah ka tsare mu da la'ana wannan abun kuma shine hakikanin mamban farko na auna tsayin mu tsakanin mu da mutum annabi Muhammadu kafin komai to abin da nake so in faɗa nan sarki babu wani malami wanda yake wai mimbari a yanzu dan malaman suna da wanda suka hau mimbari eh mu ahli sunna mu muka yi kaza mun yi kaza wanda suka hau mimbari suka yi wannan abun a cikin su waye ya fito yi magana akan wannan abun babu to idan da gaske kuke yi son manzon Allah ne ga dan cikin ku yana faɗa in an zagi annabi sai me kuma wannan dan cikin ku kowa ya fi shi rijista a cikin ku ya fi ku rijista ya fi kabiru gombe rijista wa wannan ya fi kabiru gombe rijista Ahmed Gumi? Sosai, ya fi balalau rijista, ya fi jingin rijista. Me yasa ka ce haka? Dan Ahmed Gumi ne. Oho, okay. Dan Ahmed Gumi ne. Okay. A dariƙa. kamar yadda kake kallon ɗan shehu ibrahim radiyallahu anhu ka san dai cewa gidansu duk yadda ka je ka dawo gidansu ta zama rumfa na alkhairin samun ka ɗarika to wannan gidansu ita ce ita ba wannan bane shi shine mu'assis izalar shine ubanta ina da muryar sa ce masa shi ai ai kai dan izala ce ni ba dan izala ba ni uba ni uba ne ga dan izala ni uban izala ne domin kungiyar shi ne ya yi komi nata shi bai bukatar rijista shi sunan shi ma izala ce gumi fa aka ce aka ramaka kalla, gumi gumi aka ce a cikin su waye ya waiga ya kalle shi waye ya masa hukunci idan daga cikin annabi Muhammadu muke yi in dai daga cikin annabi ake yi to wannan a ɗauko wannan maganar ai gashi dan izala ne ba kuma majhuli bane a izala sananne ne an san gidansa an san unguwansa an san lungunsa sarki ka saka mana muryarsa na gaba kafin mu tsallaka mu je bai wanda suka shiga da nambobin su ka saka mana muryarsa na gaba muryarsa ba shi ne na gaba ba amma eh muryarsa muke so a dauko to to sa mana wani sa mana wani sa mana wani sa mana na layi na layi mu je layi okay dai dai idan mutum ya roki Allah wani bukata a ƙarshen roƙon ya ce albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ba sa na ake amsa tambayoyi amma wannan ai mun amsa ta na riga na yi magana cewa ba ka cewa don annabi ko albarkar annabi saboda shi annabi ba shi da albarka albarka yana hannun mai shi shine Allah da wa Sarki, sarki ka sake danna mana wannan muryar. Ka sake saka mana wannan muryar. Daidai idan mutum ya roƙi Allah wani bukata a ƙarshen roƙon ya ce albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk da cike wasu ba sa na ake amsa tambayoyi, amma wannan ai mu amsa ta. na riga na yi magana cewa ba ka cewa don annabi ko albarkar annabi saboda shi annabi ba shi da albarka albarka yana hannun mai shi shi ne Allah tabaraka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sarki wannan a cikin tawagar idala ba wai fa mai tallan kasad bane ba mai tallan aswa To, a ah, kuri hakuri na malam kamin ya dawo, mu yi hakuri. Eh, mai hakuri network malam malam zai da muna tare da malam sarki ka ji abin da ya faɗa eh, wallahi kun ji abin da ya faɗa fa kun ji abin da ya faɗa ba fa ba fa Mr. Lancaster bane ba asuwa yake sirwa ba a bakin masallaci ba tallan littafi yake a kai ba yana zaga kasuwa ba malamin islamiyya ne. limami ne wannan kuma alimaman ba masho kamasho bane jagora ne direba ne mai jan mutane ba fasinja bane yana ja yana da tawaga runduna guda a cikin tawagar izala kuma har gobe in ka je yadda ake tura karatun kowane malamin izala aka ake tura karatunsa ana ma ziga shi da mai karanta hadisi ana ziga shi ai da kai ke waka hadisi wani ai hadisi na dubu kaza haka yake faɗa wannan yana nan yana jin daɗi yana kwance a gidansa yana shewa yana aye mu ne ahli sunna mun kare annabi wanda yake cewa manzo Allah bai da albarka yau da zan kalle shi in ce kai mara albarka ne sai a ce na zage shi in kalle shi ba fa babansa ba ba fa in ce babansa ba in kalle shi in ce haifan baka da albarka sai a ce na zage shi amma kun ji kararre gaya wa manzon Allah karara ana ce mishi malam ana Allahu akbar kuma yana nan yana yawo ana kallonsa ka ce wannan wannan wai wai wai wai wai wai innan din ne wa'innan yan 419 din su suke ce mana wai wai ana maganar manzan Allah muna yin wani abu daban wai wa'innan yan nan din wannan mutumin da zai kalli manzan Allah ka gaya mai wannan kalmar in an yi magana ya ce a ah, ai ba magana ba ne na jahi malami ne haka suke yi wai a ce maka malami ne idan wani dan dan dan dan tasha a cikin su yayi babban magana da ta nuna suka ga annabi sai su ce wa jahilan ustazan gaban su wai ai malam ne kar ku shiga kar ku shiga wanda yana daga cikin hadarin da ya ja wani aboci wanda da eh, ta jaki hadarin da ya ja shi aboci kenan idan yayi magana sai surfa masa wace a ai wannan jahili ai maganan malamai ne a bari kar ku shiga wanda ga wannan kun ji abin da ya faɗa wanda haifaffen mara albarka kenan haifaffen mara albarka haifan haifaffen mara albarka yanda ya gaya manzon Allah a gaya masa wanda wannan to me muka yi ka gaya wa ma'aiki wannan kalmar annabi sallama in albarka tana da transformer manzon Allah shine transformer ta da albarka tana da asali annabi shine magudananta idan albarka tana samun wani alkhairi manzan Allah shine albarkan albarka amma ya zo ya kalli shugaban halitta ya ce an tambaye shi wai albarkar annabi ya ce a annabi ba shi da albarka wannan kalmar fai faɗa wannan kalmar ya ga manzon Allah kuma sannan wai wai shine masoyin annabi wai yana kare manzon Allah ne wai haifan yana kare annabi ne in an yi magana ya ce shi ahlus sunna ne ba ku gane me nake nufi bane to in ba mu gane ba ganar da mu ayan qur'ani ne ko hadisi ne ga qur'ani yana gwanjan albarka ga wa'inda ba su kai ba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 da wanda suke ƙauye da wanda suke daji da da su yi imani Allah ce la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi da mun zuzzubo musu da albarka sama da ƙasa wannan albarkan malamai sun faɗi cewa ai albarka anan ruwa ma da za a baku daga sama a zubo muku da shi gona ciyawa da zaka samu ka ci shinkafa ka ci dawa gero su ma albarka suke da shi dawa an kira shi mai albarka ruwa ordinary Allah ya ce masa yana da albarka sai manzon Allah sallama sai annabi ka kalli fuskar mutumin nan kana ganin fuskar shi kaga fuskan mara albarka amma wai yana ce manzon Allah sallama wa annabi ki faɗa ba wa manzon Allah ga qur'ani kuma yana faɗin cewa albarkan nan lafatana alaihim barakatin minas sama'i da mun zubo musu da albarka minas sama'al ardi daga sama da ƙasa da mu buɗe albarkan su fito walakin kazzabu sun ƙaryata fa akhaznahum bima kanu yaksubun muka rike su da irin abin da suka zamto suna yi na barna wanda suka yi sai muka rike su da tsurorin ayyukansu mu duba mutanen annabi nuhu wanda in ka koma cikin suratul hudin Allah ya yi magana da mutanen annabi hudu mutan annabi annabi nuhu alaihi salam Allah yake ce masa kila ya nuhu bi salamin minna ya kai annabi nuhu ka fado daga cikin wannan jirgin tare da aminci da muke maka ya kai annabi nuhu Allah ya ce wa barakatin alaika sannan na sa maka albarka kai mai albarka ne annabi nuhu wa ala umamin mimman ma'ak mun zuba albarkan nan al'umman da suke tare da kai ba annaba ne. kuma ba dukansu ne waliyai ba da dabbobinsu da komai Allah ya ce na musu albarka kai Allah sai ya ce wa umamin sanumattuhum kuma albarkan ya shafi wasu al'umma wayanda su kuma wayannan ma ba ma musulmai bane kafirai ne da mu jiyar da su daɗi da wannan albarkan kafirai ne amma albarkan ya riske su don zama da mai albarka sun samu annabi nuhu alaihi salam Allah ke cewa umamun sannu matti'uhum musu yamassuhum minna azabun alim wannan wasu al'umman ma za mu jiyar da su daɗi ko da a ce suna saban Allah sannan kuma za mu musu azaba mai raɗaɗi bayan sun mutu wannan fa Allah subhanahu ta'ala yana gaya wa annabi nuhu alaihi salam da kai da mutanenka kuna da albarka har wanda suka yi imani don da ba su imani ba mu duba in mun koma cikin suratul hudin din dai Allah ya mana bagana akan iyalan gidan annabi Ibrahim alaihissalam lokacin da mala'iku suka zo da suka isar da sako da irin abin da zai faru matan annabi Ibrahim alaihissalam cewa za ta samu ɗa hankalinta ya tashi ta ce yanzu a alidu ni din nan yanzu har zan iya haihuwa wa ana ajuzun wa hadha ba ali shekan ni fa tsohuwa ce mijina ma tsoho ne kutub inna hadha la shay'un ajibun lalle wannan abu ne mai ban mamaki take gaya wa mala'iku sai Allah ya ba wa mala'iku su ba ta amsa qalu ata'jabina min amrillah mamaki kike da al'amarin ubangiji mala'iku suke gaya matan annabi ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid rahmatullahi rahman Allah wa barakatuhu da tarin albarka alaikum yana nan tare da ku a kanku an zuban muku shi ahlal baitu ku iyalan gidan annabi ibrahim wanda duk iyalan gidan annabi ibrahim din tsokan su mafi tsada shine annabi muhammadu amma wannan wai shine mai bada fatawa a kungiyar izala shine mai bada fatawa da suna ahlus sunna shine mai kara annabi wai wai yana kara annabi kuma wai mu ne zai kalla ya ce mu ne yan bid'a amma yana iya buɗan baki haifaffen mara albarka yana iya kallon manzo Allah ce wai wai wai kaza wai albarka babu gashi Allah yana ce albarka rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majidun Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan yayi albarka wannan albarkan nan yayi wa iyalan annabi Ibrahim alaihi salam wannan albarkan kuma an yi iyalan annabi Ibrahim din nan babu wani babba iyalan annabi Ibrahim fiye da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma yau annabi sallallahu alaihi sallama ake kallansa ake gaya mai magana albarkan nan ba manzan Allah ba Allah sai da yi duk abin da ya tare da manzan Allah albarka amma idan mun koma za mu gani yadda Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi Isa alaihi salatu wasalam mu koma cikin suratul Maryam annabi Isa Allah ce mai albarka ne yau kuma ga wannan tikikin haifaffen mara albarka, ya ce ma'aiki ma'aiki ya ce bai da albarka saboda kawai shi yana so ya kona mu mu yan dariƙa menene muna ce Allah ka mana albarkan manzon Allah to a soke mu ta yadda da a caki wanda ke shugaban mu annabi ka ce albarka annabi an kore mai an ce bai da shi shi kuma wannan ɗin haifaffen mara albarkan ka ce bai da albarka ka ga yadda za a yi da kai yanzu za a fara ce ya zagi malam ku duba dan wannan ne yake zagin malam an an zage shi in dai kalmar mara albarka zagi ne to an mai an maimaita mai haifaffen mara albarka wa'innan su ne shine wai mai kare annabi shi zai kalle mu wai ya ce wai mu ba ma kishin manzo Allah a abin ba shi da gumi daya gumin sakan ɗaya bai taɓa yi ba gumin sakan ɗaya bai taɓa yi ba ga Allah yana gaya wa annabi Isa alaihi salatu wasalam annabi Isa tunna yaro lokacin da ta zo da ɗa sai da suna Maryam suka ce wannan yaya Allah ya ce in ta zo kar ta yi magana ta nuna musu dan fa asharat Kalu kai fa nukallimu man kana fil madi sabiyya. ya za mu magana da wannan dan yaro wanda yake cikin magunyan goyo kaza kaza Allah ya bude mai baki annabi Isa kai waye faɗi kanka na jariri ba ma ya tsufa ya zama annabi ba inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu hmm, hmm. ni mai albarka ne tun na yaro amma anan kashi jahilci wai yake cewa wai manzan Allah ai albarka na hannun Allah kai da ka zo duk irin wa'innan abin shirme da rashin gane yadda aka dosa ana maganan annabi wai he mutum wai ya ce maka wai wai ai Allah ne mai albarka shi ya bashi to tunda bashi yayi ai ba nashi bane yau annabi Isa nan bai ce ni wa a ba wannan waja'alani mubarakan ne kawai waja'alani mubarakan aina ma kuntu ko ina nake mai albarka ne a yanzu annabi isa na kabarinsa shi mai albarka ne da nassin qur'ani wa usani bis salati wa zakati ni din nan dai ni mai albarka ne yake ah, ah. gaya mutanen sa fa annabi isa eh. na'am kace annabi isa kabarinsa yana kabari ma shi mai albarka ne ah, okay a alai afwan annabi isa afwan yana sama yana sama barrafahu Allah ilayhi ina so ma'ana idan ya je ma kabarin ma shi mai albarka ne aha mi takdiri idan ya je kabari ma shi mai albarka ne wannan annabi sallama duk yanda annabi yake Allah yana cewa annabi mai albarka ne mu fara mu koma Qur'ani yanda da ku san wannan ba shubha a ciki wannan maganan suka ne ga zatin annabi babu shubaha nassosin Qur'ani ne na kin koma ko hadisi da mu koma Qur'ani Allah yana yin magana akan garin annabi in ka koma cikin Ali Imran Allah yana magana yana cewa inna awwala baitin wudi alinnasi nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah ya ce wannan ɗakin Ka'aba ɗin da take garin Makka mai albarka ne idan ka ce annabi ba za a ce mishi mai albarka ba ai Allah ne ya bashi ɗakin Ka'aba waye ba ta albarka Allah kuma kai kana nan kana da awon abubuwa komi naka kace naka ne na annabi ne kai ko kwace kai wajen Allah na annabi ne shi ana cewa wai na Allah ne in an ce annabi ya san gaibu A'a, ai Allah ne ya sanar da shi to ka gaya min me Allah ba shi ne masa ba me Allah ba shi manzan Allah ba menene wanda Allah ba shi manzan Allah ba mm-hmm. a nan afwan barin dan sake danyen ƙasa saboda maganan san ya bata min rai amma dai ba komai na fara faɗin darajar manzan Allah yana jina na dan huce kana wato manzan Allah sallama garinsa Allah ya ce gari ne mai albarka da ah. Allah subhanahu wataala ya canza masa gari zuwa garin Makka Allah sai yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya gaya wa annabi Nuhu domin addu'o'in Qur'ani addu'o'i ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya annabi Nuhu a cikin suratul mu'minun Allah yana ce masa wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin Allah ya ce ka gaya masa ubangiji ka saukar da ni masauki wanda yake mai kyau domin kai ne wanda kake mafificin mai masauki masauki ma da manzan Allah zai sauka zuwa ga garin Madina gari ne mai albarka sai da Allah ya sanya masa wannan albarka Allah subhanahu ta'ala da ya bashi labari a nassin Qur'ani da ya mana bayani na sufofin ma'aiki wanda irin su Sahal ibn Abdullahi Tusturi sun tabbatar a ayan Al-Qur'ani na Allahu nur samatul al-ardi masalu nurihi miskatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin wannan shajaratul mubarakacin din ma ana maganan tsatsan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi yasa duk jinin ma'aiki yana da albarka alqur'anin da Allah dai saukar masa sai da Allah ya ce masa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan alqur'anin da muka saukar maka ya rasulullahi shi ma mai albarka ne sannan dukkanin daren annabi da lokacin annabi Allah yake gaya mana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf eh, eh, eh, sai Allah yake cewa wato a inna zannahu kai filatin mubarakatin afwan Allah yana mana bayanin cewa daren da aka saukar da alqur'ani sai ce dare ne mai albarka to wannan daren mu aka saukar wa annabi ne to annabi shine shugaban albarka shine kata albarka to kun ji wannan haifaffen mara albarka haifan ya ce annabi bayi da shi kuma yanzu mu zai kalla ya ce sai ce mana mu mu ba mu kare annabi shi shine ahlus sunna wasu sun mai da kawai kariya wa annabi kungiya ce in ka shiga wannan kungiyan duk abin da kai ka sha ka ci banza to ba ku more ba mu morewan mu ɗaya ne duk wanda ya kuskura ya ketara wannan jallayin wallahi ba zan mara mai baya ba kawai shi duk wanda ya tsallake wannan jallayin ba zan mara maka baya ba awar ka cewa ni dan dariƙa ne ba zai amfanar da kai ba lokacin da ka tsallake ka kai ga janabin manzo Allah kuma ba za mu duba komai ba to yanzu da irin wannan in har kuna kishin annabi to gobe mu gan ku kun tashi da ƙarfin tsiya gobe ku tashi ku ce ba ku yadda ba da gaske kuna kishin annabi eh to in ku ba haka ba da gaske kun sani cewa ashe abin da kuke gani daban abin da muke gani daban faɗan da muke yi daban da faɗan da kuke daban in dai haka ne to wannan gashi ta annabi me yasa kuka bar shi ya ibn taymiya ya yadda da albani ya yabe shi ya yadda da bimbasa ya yabe shi mu ko ba za mu taɓa zama irin ku ba ina gaya ma yan dariƙa ba za mu taɓa zama irin su ba wai dan ka bi shutu jani ka bi abinda ka maganan ka banza idan ka soki manzo Allah dan ka bi shu Ibrahim maganan ka banza an ka soki manzo Allah abu ɗaya ne muke so ya zamto ka haɗe duka amma wannan jan jallayin shine manzan Allah ba a ketare mana shi wala shi bara yana gaya mana cewa ayan nasu khallul wa waqfu muhammadan wa illa da dahra jadda bara'i ku mutane ku bar wasa ku bi manzan Allah ba maganan wasa tafiyan mu ba wasa bane abi annabi Muhammad kawai illa rasulullah abinda muke kai kenan sarki sa mana murya na gaba za mu gani in kishin annabi suke yi to gashi muna baku layi a biyo wayannan fayil din da aka manta da su suka yi kura a buɗe. nan da mu gane kishin manzan Allah to in kana so annabi risalar zaka so ka tsare ta ka tsare risalar ƙarya suke yi alashi to in kana so eh wannan ma to in kana eh, so annabi risalar zaka so ka tsare ta ba mu gani na ya kuri na zuwa na samu matsala kenan alashi to in kana so annabi risalar zaka so ka tsare ta ka tsare risalan baka tsare ba zaka zo ana wahibbul rasul dan gidan garin ku ne dan uwanka ne risalar ce ake so a tare duk mai son manzon Allah so na gaske zai tsere risalar domin risalar ce da ita ake yaƙi amma da dan ta shine kaga Abu Talib kafiri mushrik amma yana son shi domin dan uwan shi ne amma sauran fa sun ƙi shi dan me dan risalar to hatta maganan son annabi ba mu san son annabi ba wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum walladhina amanu ashaddu hubban lillah son Allah sai aka maida shi zuwa kan son annabi shi sa annabi ce la tarfa'uni fawqa manzilin lazi anzala Allah fi kada ku dauke ni ku dora ni a inda Allah bai dora ni ba la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani yana da hankali kuwa Wani yana da hankali musulmi zai ga manzo Allah na magana ka san raddi fa yake yi fa raddi yake yi wai akan an taba wanda ta zagi manzo Allah da ke raddi yake yi yana so ya gamsar da wasu wanda ta zagi annabi ne wai sai ke cewa wai wai daga an taba musulmi sai ka ce wai kana son annabi wai daga an taba kai ka ce hibbur rasul ina son annabi wai cewa kana son annabi din nan wai dan uwanka ne ka ji maganar banza wai ma na in annabi dan uwanka ne ka so shi da Allah ka duba wannan magana wai wannan fa yake faɗa mutane fa wai in an ce daga an yi magana ka ce wai kana son annabi dan uwanka ne garin ku daya wai ma'ana bai kamata kai kishin manzan Allah ba sai in dan uwanka ne shi dan uwanka ne ko garin ku daya eh ko garin ku daya ka duba wannan maganar wannan fa yana nan fa abinda da ake karantar da su kenan fa abinda da ake karantar da su kenan dan uwanka ne kun zo kun same mu ne muna kan layi muna tafiya center straight wanda ya taba manzo Allah da mu kau da shi da karfin dalili kuma za mu tabbatar da wannan da iya bayyana da mana sannan ya kuma kuka shigo layin dama da abin da kuka biyo in ba haka bane to wannan me yasa me yasa wannan yake kwance yana nan yana shan shayi yana juya kai yana canza matashi yana nan bakin shi yana ja yana ta fadin abin da ya ga dama me yasa shi ne saboda ya yadda shi dan kungiya ne mu ba haka muke ba wallahi ko kaɗan ba haka muke ba dan kawai ka yadda kai dan kungiya ne shikenan ka ci banza abin da zai ba ku mamaki fa wai in ka so annabi wai yana cewa wai ka so annabi akan me dan uwanka ne manzo Allah fa yake ga manzo Allah wannan abin ka so shi akan me dan uwanka ne la hawla wala quwwata illa billah sai yake mai da san annabin ma wani abu ne mara daraja ta yanda wai yake cewa ai ga kafiri mushrik kafirin mushrik yana son annabi dan dan uwansa ne abinda ake so ka so kawai shine kaji kana son risalan annabi kana son qur'ani kaji kana son qur'ani amma annabi kwata kwata kar ka so shi sai ya dauko aya ya fassara ta ba mahallanta ba wai yake cewa minan nasi man yattakiduna min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ka ji fa ayar da Allah yake maganan san gumakka sai ya ce wai san annabi ɗaya yake da son gumakka kai yanzu da zan ce ba To a network gun shai ku ya kure shak dai dawo yanzu. Network gun shai ya kawo mana matsala. Mu ya kure kamin shek ya dawo. ina gani kira kira shi ya samu na bismillah shi Allah sauki amin amin amin amin shi Allah amin ya rabbi kaji abin da ke ga akan annabi ya ja dauko wancan aya wai zuna min an andadan wai san da ake wa Allah mu mun zo muna son annabi Allah ake so mu mun zo mun ce muna son manzo Allah la ilaha illallah an yi wannan da hankali wato a cikin musulunci ko Allah bai ce a so annabi ba kenan a shi abin da yake gani ma idan ka so annabi to kai kana ɗaya ke da son yanda wani ɗaya yake da son gunki san manzan Allah ɗaya yake da son gunki haka ya karanto Qur'ani yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah sai ce to ai in kai mumini Allah kai da so shi kuma Allah yana gaya mana kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwali iktarattumuha da ha, wa وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها wa إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا Allah sai ya ce ahabba ilaikum min wa rasulihi ya haɗa sonsa da san manzon Allah amma wai yana ce wai kai musulmi kar ka so annabi sai in dan uwanka ne sai ki cewa ma ko kai kafiri ne da wallahi wallahi wannan mutumin makin annabi ne Mm. he ya tuba wallahi wannan kalmar kuma ridda ce kalma ce ta ridda suka ne ga zatin manzo Allah kuma wallahi da zaka kalli sai na Abubakar ka gaya mai wannan maganan zai cire kanka ka kalli sai na Umar ka gaya mai wannan maganan zai tsinke ma wuya zai mutanen da suka fifita san manzon Allah akan komai Imam Ali alaihi salam an tambaye shi kaifa kana hubbukum li rasulillahi yaya ake yi wani iri yaya zaka nuna mana nauyin kwantiti na soyar ku da annabi Muhammadu yaya nauyin san ku ga manzon Allah yake yace wallahi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina min amwalina wa ahlina wa auladina wa min al-ma'i ala zamai yace wallahi muna san annabi Muhammadu fiye da 'ya'yanmu fiye da danginmu fiye da dukiyanmu kai fiye da zan mutu a kawo min ruwa mai sanyi kishi ne zai kashe ni sai a kawo ruwa mai sanyi a ce in zaɓi ruwan ko annabi ya ce zan zaɓi manzo Allah mutu da kishin Allahu akbar inji Imam Ali alayhi salam Allahu akbar yana magana kuma a kansa shi da sahabbai amma da ke dan tasha ne dan iska ne zai ce ma ah, to ha to ai Imam Ali kanin shi ne ganin shi ya dan uwansa ne abin da ya fara bugawa kenan to ka koma zaidu ibn dathinna zaidu ibn dathinna mutanen makka sun fito da shi da su kashe shi a karkashin daular abu sufyan a lokacin abu sufyan bai musulunta ba suna makka A kama shi ana gallaza masa azaba suna tsatsarga masa wuka suka ce ya zaidu ya amsa a matar da an yakuna muhammad indana makanaka nadribu unuka yanzu ka yadda a kwakwalwanka za ka yadda a ce yanzu azaban da muke makan nan kai ka tsira mu sake ka amma a ce annabi ne a hannunmu ya za ka ji ya yarda ko ya ce e a e haka zan yadda ya dan faɗi abu su ji daɗi su sake shi ya ce wallahi wallahi ba zan yarda ba a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsaya ta soke shi a yanda yake ni ina kwance cikin iyalai na ce wannan ba zai faranta min rai ba ba ina hannunku ba a ce ina wajen iyalai na amma kaya kawai da ta soki kafan manzan Allah Ya ce gwamman mutuwa na da kaya ta soki manzan Allah haka har suka kashe shi bai ja baya ba zai ibn da sinna mu duba irin nan kaca-kaca birbir da ka yi musu ba iyaka bila adadin ga kissan macen da aka kashe babanta in yan uwan ne in soyayyen yan uwa ne kai dai kawai makin annabi ne an kashe babanta an kashe mamanta ai an kashe babanta an kashe kaninta an kashe dan uwanta an kashe mijinta da danta mutum hudu aka mata kisan su wanda su ne garkuwan kowan dan adam amma tana zuwa ana ce mata an kashe babanki tana cewa ba babana nake tambayan kuma ma ala rasulullah aka ce gagawan kaninki tace ma ala rasulullah gagawan danki ma gagawan mijinki ta ce ku bar ni meye annabi aka ce mata huwa bi khairin kama tuhibbina annabi lafiya lau manzo Allah na cikin jin daɗi yanda kike so ta ce da'uni hatta anzura ilayhi ku bar ni yana ji na ganshi tukunna da ta zo ta ga manzon Allah a wani ruwayan ta rike rigan ma'aiki ta shinshi na kamshin jikin manzo Allah ta ce kullu musibatin ba'daka jalalun ya rasulullah ta ce wallahi annabi duk wani musiba in bai same ka ba kankanuwa ce karama ce duk musiba in bai same ka ba karama ce manzo Allah bai ce mata ba ni dan uwanki ne ga babanki ni dan uwanki ne mu duba sayyidina Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ibn al-Khattab wanda ya zabi ya kashe ƴan uwansa da ƴaƴansa da komansa akan manzo Allah sai da Umar sai da ta kai ga cewa yana tare da Annabi hadisi sahihi Bukhari ya rawaita yace ya Rasulullahi ina son ka fiye da komai ban da raina kawai Ban da raina manzo Allah ya ce masa ya Umar la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in sai ka ji na so kana so na fiye da kanka wani ruwayan hatta akuna habba ilaihi min nafsihi allati na jambayhi sai ya ji yana so na fiye da ransa sai ka ji kana son annabi fiye da ranka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai na Umar yake cewa wallazi anzala alayka alkitaba bil haqqi yace na rantse da wanda ya so maka da alqur'ani da gaskiya ina son ka a yanzu fiye da raina zan iya bada raina akan ka manzo Allah ce masa al'ana ya Umar yanzu ka zama mumini kaga wannan da nassi da nassi karara wannan shedan ne a bayanin sa. mumini ba zai ga manzon Allah haka ba wai ka ce wai he dan uwanka in me da ku so annabi dan uwanku ne ka ji magana fa wai wannan yake ga mana wannan magana wai kuma musulmi ne musulmi wai yana ce mana wai muna son annabi dan uwanmu ne dan uwanku ne sarki ka saka maganar sannan ka saka maganar sannan mun ƙara saka maganar sa kuwa ka saka maganar sannan akwai dalili ka saka maganar sannan alashi to in kana so annabi risalar zaka so ka tsare ta ka tsare risalan baka tsare ba zaka zo ana wahibbul rasul dan gidan garinku ne dan uwanka ne risalar ce ake so a tare duk mai son manzo Allah so na gaske zai tsere risalar domin risalar ce da ita ake yaƙi amma da dan shi ne kaga Abu Talib kafiri mushrik amma yana son shi domin dan uwan shi ne amma sauran fa sun ƙi shi dan mai dan risalar to hatta maganan son annabi ba mu san son annabi ba wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum walladhina amanu ashaddu hubban lillah son Allah sai aka da shi zuwa kan son annabi shi sa annabi ce la tarfa'uni fawqa manzilin allazi anzala Allah fi kada ku dauke ni ku dora ni inda Allah bai dora ni ba son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai da'a wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah duk wanda mai da'a ya wa Allah da'a in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuntum tuhibbuna Allah in kuna son Allah da gaske za ku hmm. wannan wannan wannan maganan ba dan an danna ba wallahi sai a ce sharri na masa hafa jabin da yake faɗi eh, da yake cewa wai dan wai domin ah, sunan shi garin dan garin ku ne eh mushriki domin ya zama dan wansa yake son sa amma shi zamanin wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu kafurai da suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba su sallah ba su ibada ba su musulunci kamar yaya kafurai da suke son annabi eh domin ya nuna cewa wai wannan ah, abu dalib ah, mushiriki kuma kafuri. ba don ya zama ɗan uwansa ba shi sa yake son sa Abu Talib eh da yake cewa mushriki kafiri ahli sunna wal jama'a sun kasu kashi biyu akan hukuncin na abu Talib mafi ingancin magana akwai ruwaya da ya zo yi magana akan kasancewar Abi Talib zai shiga wuta amma kuma akwai riwaya da take nuna cewa Abu Talib yana cikin alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi akan samu muke Abu Talib abinda muke kai shine Abu Talib yana daga cikin wa'inda Allah subhanahu wataala yayi musu rahama hasali ma suna da wani mukami aljanna akwai littafi mai suna Asnal Matalif ah, Asnal Matalif ala najati Abi Talib ne au kama kala sahibul kitab littafi ne mai suna asnal matalib wanda ya kawo hadisan ya wanda ma suka tafi cewa Abu Talib cewa za a masa azaba a wutan jahannama wanda suka tafi akan cewa zai je wuta ba wani a cikinsu sun tabbatar da ruwayan Bukhari da yake tabbatar da cewa za a masa sassauci saboda annabi Muhammadu ba za a mai azaban wutan jahannama su kansu wanda suka tafi a wannan akan cewa zai je wuta. ashe soyayyar manzo Allah takan amfanar idan Abi Lahab ya so annabi ya shiga ya samu rahman ubangiji eh. abi lahab ya so annabi so ɗaya ya samu rahman ubangiji to ka gaya mini yaya za a yi a kalli soyayyar manzan Allah a gaya mata wannan ka san cewa wani ya zo gaban manzan Allah ce ya rasu Allah ya mata sa'a yaushe da tashin kyama ruwayan Abu Huraira eh. manzan Allah ya ce masa annabi ya ce masa ma'a da talha me ka tana da tashin kiyama yace ma adatu laha min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqatin ban da yawan sallah ka ce bin annabi ne to yace ban da yawan shi ban da yawan azumi ban da yawan zakka yace to me ka tana da mata yace walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu yace abu ɗaya ne na san ina san Allah ina san annabi Muhammadu Annabi sallallahu alaihi yake ce masa anta ma'a man ahbabta ran kiyama zaka tashi tare da manzon Allah tare da manzan Allah za ka tashi soyayyar manzan Allah wai sai ce wai shine mutaba'a kawai ka kwaikwayi annabi kenan ka gama wallahi ba haka ba ne. dan uwa in ka dinga kwaikwayon annabi ran kiyama za ka shiga cikin wanda Allah zai musu azaba da wutan jahannama matukar babu soyayyar manzan Allah a zuciyanka in baka san annabi sunanka munafiki sallan ka zai zama sallan banza azumin ka na banza danna goshinka a ƙasa na banza sai an ƙara danna goshinka ayoyin da ta sauka a cikin suratul munafiquna an gaya maka sallah ne ba su yi su ne sahun farko amma annabi sallama Allah ya aka karantar da Qur'ani Allah ya ce mana idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah shi yasa a zamanin manzon Allah hadisin Ka'ab ibn Malik wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo shi hadisi ne wanda a zamanin annabi ana bambance munafikai da sahabbai suna gungun su a gefe akwai a cikin su wanda ya tashi ya ce ya rasulallah kaza kaza amma munafiki ne da shi yake sallah da annabi kai kuma kai sallah da bai da gumi shi ma nashi baka da garantin an karba balle naka nashi ma baka da garantin an karba shi kuma manzo Allah suka bi sallah amma Allah ya ce ba su san annabi su je wuta wallahi kiyayya da annabi bala'i ne guba ce shi yasa Jafar nake tausaya masa duk ran da naji fatawansa da cewa wai wai bai gama ayan da tace a so Annabi Muhammad ba tsabar abin da ban tausayi in na tuna tausayin sa nake ji domin in dai da haka ya mutu akwai matsala in dai ya mutu da cewa wai bai ma gamsu da a so Annabi ba wallahi akwai matsala Allah ya sauke sarki a sama muryan karshe akwai muryar da nake so in ji wanda yana ga daga shi za mu tsaya a mu. wa astaghfirullah Allah ga jinan zamu kwana aqulu ma gaitum wa astaghfirullah alazim kafin rufe ban so yin magana ba ba zan yi ba kwanan baya karatu da muka tsaya darasi na ashirin na kuma karatun da na yi na yi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kuskure ko ba ka ba wasu da dama sun ta maganganun cewa ya za a ce manzon Allah ya musu in kan lura kuma da hadisi nan zamu kwana aqulu ma saytum wa astaghfirullah alazim kafin rufe masu yin magana da kuma ba zan yi ba na'am sarki ai wurin ka ya ba mu ba mu fara kuma masa gaji za zamu kwana a kullum ma saytum wa astaghfirullah alazim kafin rufe ban so yin magana ba kuma ba zai yi ba kwanan baya karatu da muka sa darasi na ashirin na kuma karatun da na na yi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kuskure ko ba gaba wasu da dama sun ta maganganun cewa ya za a ce manzon Allah ya kuskure in kan kuma duk yan bid'a ne ba su a ce manzon Allah ya kuskure don idan aka magana da malam ya faɗa ya ce annabi na yin kuskure to wannan maganar ta tada kura yanzu a duniyar social media ina ganin shi bai san shafuffukan da yanzu maganar sa ta je ba da inda ake kunna ta ake istijlali ita yanzu so ina ganin cikin abin da wani dan shi a yamin ilzami da shi kwanan nan so ina ganin kai baka sani ba so wannan matsalar insha Allah wanda suke bibiyar mu su jira ba matsala bane zan tattauna ta a ilmance insha Allah malam karka damu za mu tattauna matsalar a ilmance a biyu na masha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wannan audio ne na yi ta kokarin neman bidiyon ban samu ba amma kun ji dai muryar da kun ji kun san muryar su waye wai yana magana wai wai wai wai wani ya kama sunan manzo Allah yana yin kuskure yana kuskure yana kaza yana kaza yana kaza har wai wai a almajirai ana kabbara wai yana gaya musu annabi na kuskure suna kabbara a haka kuma malami ne amma kuma na bibi wani wani daga cikin wanda suke wannan nace da Allah a nema min odiyon malamin nan da yace annabi na kuskure ya taba ya taba karanta kuskuren ubansa a masallacin na san dai babansa ba manzo bane ba mala'ika bane da a fi samun kurakuransa duk birjik dan Allah ya taɓa karanta 'yan masallacin nan kuskuren ubansa ya ce min wallahi ko so ɗaya ba su samu ba na ce to wannan zaka gane cewa ba su mutunta annabi kamar yadda suke mutunta iyayensu amma abin mamaki da ƙarshe akwai muryar da ya fito na ƙarshe wanda ɗaya daga cikin malumar da suke zama a wannan shafin ne kuma a 'yan izala da yawa zan iya cewa ya fi su gwamma-gwamma idan abu ya shafi martaban annabi yakan ja baya to amma na yi mamaki da na ji sai na cewa zan ƙara bayani zan yi bayani wa mutane akan maganar kuskure da annabi na kuskure zan je in ƙara bayani to na zaci ya zo ne ya yi bibi abin sai wasu ka ce min da ya zo ya rushe to amma yana da kyau ko dan gaba ya rushe shi ya rushe shi a wannan shafin eh, ya rushe yana da kyau ko dan gaba hmm. ya ƙara ƙaimi annabi ba a sukan annabi kana wajen kai shiru sosai sosai ba daidai bane ka tara mutane wai wai malami ne fa wai malami ne fa ku ji wai masoyin annabi ne wai yana karanta musu kuskuren annabi wai wai sunan karatun kuskuren manzo Allah haba malam ka ce kana son manzo Allah ko a tunani wani ma ko a tunani mahaifinka baka taɓa faɗin kuskuren sa ba sai manzo Allah kuma ka ce kai ne masoyin annabi za ka san kuskuren ma'aiki wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah sauki amin dan uwa nan ina gadan tsaya na so na shiga littattafai amma in yi magana da rayayyu ba matattu ba amma a takaice nan, zan cika mana da wani magana na ɗaya daga cikin wato malamansu kun sani cewa sun yi ijma'i cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama bai san gaibu ba wannan ijma'i ne na malaman wahabiyya idan ka ce annabi ya san gaibu ma kai kafiri ne amma kuma sun tabbatar da cewa malamin su ibn taymiya ya san gaibu wannan yana nan a cikin littafin su al durriya fi manaqib shaykh al-islam ahmad ibn taymiya wannan littafi nasu kenan wanda wannan littafin duk wani guba da duniya kuma bayan wannan littafin ne duk wani kafirci da mushrikanci a bayan wannan littafin yake sannan sun tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai san gaibu ba annabi sallama sun tabbatar da cewa ibn taymiya shi yana da futuhu gaibin atamin indibarihi barihi sun ce manzo Allah haramun ne a yabe shi yaban annabi haramun bil itlaq musamman albani ya nuna ma masu yaban annabi wutan jahannama za su tafi amma abin mamaki kuma wannan littafin albani ya yabi wannan littafin saboda ya ce an yabi ibn taymiya yabo ne ya fi baitoci dubanni wanda aka dinga yi ibn taymiya kai ne kaza kafi annabawa ibn taymiya Allah ma yi kaza kai ne kaza kai ne mai aiki kaza inda haka suka dinga maganganu kafi annabawa na ka wajen da ake faɗin cewa ibn taymiya huwa fi rutbatin nabiyina a hakaza akhbara an-nabiy tihami wai ibn taymiya a darajan annaba ke ba a darajan mutane ba annaba ya an tara darajan su ibn taymiya ya hau kai fa'alam hakaza akhbara an-nabiy haka annabi da kansa ya faɗa wanda wannan maganan ƙarya ne manzo Allah bai faɗi komai ba bai san ma ibn taymiya ba a zahiri in ba dai kuma anan sun yi da'awan annabi ya san gaibin bane sai su ga mana annabi ya bada labarin ibn taymiya kafin ya zo sannan abun mamaki kwanan nan aka samu wani dan iska ko ɗance ce dan tasha dan abin da yasa shi ma kalman da amfani da shi ba laifi bane a mayar masa amma Dr. Jaki jahili a barka da Allah ya yi ta maganganu da sunan cewa wai maulidi iskanci ne da ke na manzan Allah ne sannan kuma yana ta yaban malaminsa Usaimin Usaimin Usaimin amma lillahi ga littafin Usaimin wanda yake da suna fatawal aqida na ibn usaymin malamin su ne a kasan garin makka idan ka ɗauko shafi na ɗari uku da tamanin da uku za ka ga mamakin da za ka yi kuka wahabiyawa suna kin yin maulidi wa manzon Allah sai da me yasa kar a faɗi labarin annabi amma kuma sun yi maulidi kuma suna yi wa Muhammad ibn Abdul Wahab shi yasa ake ce musu wahabiyya suna maulidi wa Muhammad ibn Abdul Wahab kuma sun ce wannan ya halatta duk musulmi yayi amma kuma maulidin manzo Allah kuma sun ce a ba a yi sai aka tambayi malamin laraba suka ce wasu ila fadatu shekhi an alfarqi baina ma samma bi usbu'i shekh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah wal ihtifal bil maulid an-nabawi haythu yunkaru ala man fa'ala thani dun al-awwal suka ce wai kan muna tambaya me bambanci da taron da zamu yi na sati guda ana mana labarin muhammad ibn abdul wahhab muhammad ibn abdul sati guda za a yi ba kwana ɗaya ba sannan kuma maulidin manzan Allah da ake yi so ɗaya a shekara mun ga ana ce duk wanda ya maulidi dan bid'a ne wancan kuma muna zuwa muna yi kuma ba a gaya mana hukuncin ta ba sai ya ce fa ajaba bi qawli al farqu bainahuma hasba ilmina min wajhaini bambancin maulidin annabi da maulidin Muhammad ibn Abdul Wahhab yace hanya biyu ne hanya na farko al awwal na farko anna usbu' shaykh Muhammad ibn anna shaykh Muhammad ibn Abdul kusan cewa usbu na sati guda da ake yi na Sheikh Muhammad ibn Abdulwahabi, a yi sati ana faɗin darajansa da falalansa rahimahullahu lam yutakhas takarruban ila Allah azza wa jal ba ruwanmu ba mu yi dan Allah ma ya yadda da mu ba ba mu yi dan Allah ya yadda da mu ba na farko kenan kada wanda suka faɗa akwai wani aikin banza da suke yi shine taron da suke yi na Muhammad ibn Abdul domin yace lam yutakas taqarruban ba mi dan ma Allah yadda da mu ba domin aiki taqarrub shine kai dan neman yardan Allah ko kusance shi wannan ba su ma yi dan neman yardan Allah to dan me kuke yi wa inna ma yuqsadu bihi izalatu shubhatin fin nufusi lallai a izalatu shubhatin fin nufusi izalatu shubhatin fin nufusi lallai abin da yasa muke yi muna yi ne domin muna son wasu mun ga su gane Muhammad ibn Abdul Wahhab ba muna san su gane waye Muhammad ibn Abdul Wahhab fi nufusi ba din nasi fi hadar rajul wasu mutane ba su gane waye Muhammad ibn Abdul Wahhab ba muna san su gane wane ne Muhammad ibn Abdul Wahhab annai bai da kiman da za ku so a gane shi ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل كما تارن نن yana nuna wa musulmi wannan Muhammad ibn Abdul Wahhab din fa baiwa ne Allah ya masa wa musulmi Allah yana ce lakan manna Allahu alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan su kuma suna ce manna Allahu alal muslimina idh ba'asa fihim Muhammad ibn Abdul Wahhab ku duba wannan abu ga Muhammad ibn Abdul Wahhab ga Annabi Muhammadu sai suka koma maganar Muhammad ibn Abdul Wahhab sai suka ce usbu'u Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na biyu wannan taron da suke dan Muhammad ibn Abdul Wahhab la yutakarrar ko la yatakarrar wa ya'ud ba kullun ne muke yi mu maimaita ba mu yi kai a kama ta udul ayat kamar yadda kowane idi za a yi a yi a maimaita bal huwa amrun bayyinun linnasi kuma al'amari ne a bayyane ba mu boyewa in mun taru iya Muhammad ibn Abdulhabi muke faɗi wa kutuba fi ma kutiba kuma mun rubuta littattafai da yawa akan Muhammad ibn Abdullahi. ko kuma mun rubuta littattafai da yawa don mu gaya muku darajar taro akan Muhammad ibn Abdullahi? wa tabayyana fi haqqi hadha rajuli ma lam yakun ma'rufan ta hanyar rubutun da muka dinga yi ta hanyar tarurrukan da muka dinga yi mun bayyana muku darajojin Muhammad ibn Abdul wanda da ba ku san shi ba min qablu li kathirin minan nasi sun manta hamuru. sannan kuma daga baya muka zo muka rufe wani abu to ku duba wannan a mutanen da suke nuna annabi Muhammad bai kai kai wani abu dan shi ba amma kuma su shehunan su sun kai amma kuma an tashi magana wai wani ne ya kalle mu ya ce mu ba mu kishin manzo Allah Ko muna ga mutane su sani wallahi da ta asubanci zamu yi da za mu zaɓi Abdul ya ci gaba da abin da zai yi domin rusa wahabiya ne amma kuma da ke annabi muka duba to wallahi kowaye ne ya zo da irin salon nan ba za mu sa ido ba a mai da manzan Allah abu mai sauƙin da za a na faɗin kalamai a kansa za mu yi raddi gwargwadon abin da za mu iya kuma za mu faɗi gaskiya ko a gaban waye ne kuma za mu faɗi gaskiyan nan ko da ba za ta yi daɗi ma kowa ba ba za mu nemi soyayyar kowa ba akan gaskiya ba za mu kuma ji tsoron kiyayya ko akan gaskiya ba wallahu almusta'an wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim na'am wa assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bravo Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma iya gurgudu mun ji a ah, zake a bakin Maulana Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa akan ah, bi ma'ana zance na annabi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a za mu bude layi kenan dan Allah kowa dai zo ya tsaya kan layi kan magana ya tattauna abin da shi bai tattauna ba wannan ka'ida kullum na maimaitawa ba za mu baka dama ba za mu ajiye ka insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola a kan TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola a kan TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola a kan WhatsApp. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki Allah taimaki zakin faira. Tare da kai tare da kai kola ya sunanka daga ina ke kira. sunana Bashir Awal ina kiran ku daga kasar dan local government daga garin Tumburkai. Allah taimake ka taimake Tumburkai gaba daya. Kana tare da Maulana Sheikh Nasa Sheikh Ado Musa ta fawa bari ba kuma nan. Wallahi sarki zaki ba abin da muke muku sai godiya da addu'o'i yanda kuka wanke mana mu yau muke jin daɗi sosai sarki zaki. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi muna jin daɗi sosai da wannan karatun kuma muna malam godiya sosai Allah ya saka da alheri. Amin ya rabbi. Allah ya ji kan mahaifi. Amin. Allah ya jagoranci wannan alheri da iyaye suka kafa mana muna ta godiya gurin Ubangiji. Ba abin da za mu sai adda. Masha Allah. Wallahi farin ciki muke sannan ko muna roƙon duk mabiya shafin nan dan Allah ai salatul fati goma hajiya zuwa ga Alai Salo mai kankan. Allahumma amin, Allahumma amin. wannan shi ne irin alhairin da za mu rika nuna godiya da Allah ya mana wannan baiwar da shi. Masha Allah godiya ke godiya ne. Kuma ba mu ba mu gajiya mana mutanen wannan shafin godiya da addu'o'in da ake taimaka mana. Masha Allah. Masha Allah. Allah ya saka da alheri wayannan mutanen sai dai mai ta'adda amma ba annabi bane a gaban su wallahi kungiyar su ce a gaban su. Allah ya saka. Bari mu ba wani dama kuma kenan. Amin amin amin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola akan TikTok. kola akan tiktok assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu dr ridwan alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu maulana sarki zaki Allah taimaki maulana dr ridwan radiyallahu ta'ala nu <laughs> <laughs> Lado eh, da Saidi Hikman ah, eh, Nasir. Shehi na yana jin kai na Hausa. Masha Allah. Ba kwarai da gaske. Masha Allah. Wato, sarki zaki ka san abin da yake dan bani mamaki da wabiyawa. Hmm. In na ga sun fito wai suna kare annabi wai an taba annabi suna ihu abin dariya yake bani. Hmm. Me yasa? Wallahi, saboda ai kwata-kwata ba ba manhajinsu ba ne ba su cancanci hakan ba ne kwata-kwata wai ba wahabiye ne ya fito wai yana kare annabi abun zai dinga baka mamaki ba wahabiye yana kare annabi kullum in na nazarin wannan maganan ai da aka gama wannan wake arna abdul jabbar za ka ga sun ce wai sauran jabbirin wai sauran jabbirin maiduguri wato shi wuce cima almiski oh, oh. <laughs> ok haka suka yi fosfo. wai sauran jabberin maiduguri to yanzu shi shatima almiskin shi ma taba annabi yayi kaga da shi zaka gane abun da suka yaki abdul su yan ɗarika ne suka tsaya suka yi yakin nan hakika saboda ya taba manzon Allah amma su yan izala sun yi yakin ne saboda yadda ya ringa keta ibnu taimiyya da tona asirinsa illa iyaka shi yasa da wannan waki ne maulana prof ya ce ai siyasa ya yi yawa cikin abun da yan izala yake ai su sun sani shi yasa maganan bai musu daɗi ba hmm. kuma wallahi ba ƙari annabi suke ba wallahi faɗan da abdul jabbar ya da ibnu taimiyya ne suka tsaya sai da suka ga bayan shi kuma ba don annabi ba ne haka duk waɗannan abubuwa a dinga bayyana su kowa ya san su waɗannan wanda ya sai yake ɓata lokacin shi yana bin izala wai sunna mai wallahi sai ba ka dausai hmm. ba su da alaka da sunnan ma'aiki ko kusa ko ta nesa ba su da alaka da shi shi yasa wasu daga cikin yan ɗarikan kaga sun fito suna supporting izala abun ma sai ni ban da mukarana da su ko ta ina wannan shine maukifi na suna ji a bejin nan ba da alaka da abun da ya shafi wahabiyya ko kusa ko ta nesa kuma abun da ya rabe ta ma ban san shi kwata-kwata saboda wallahi mutanen ba mutanen kirki ba ne Allah ya sauwaki Allah ya samu dace jama'a mu yi kuri a callers ku ya kuri shai ya dawo ina ganin shine most important in eh, eh, man ɗauki kira kuma da mu yi hakuri ni haka nake gani mu yi hakuri mu samu shayi mm, mu yi hakuri jama'a ku yi hakuri mu samu shayi ku ga dawowansa So. Eh ya kuri tsaya kamun malam ya dawo ya kuri kola. Hmm. Mu ya kuri jama'a ku ya kuri malam ya dawo ku ya kuri. Ah, ran Alhamis kenan Juma'a Asabar ah, Lahadi Lahadi da daddare sai umulun Asha ta je anguwa neman logoni da mai ta ce ciwon manzon Allah yau yana da tsanani ba za mu iya kwana ba fitila ba a san lokacin ba lantarki balle a kunna aka samu mai da logoni aka kunna fitila a kwana gari ya waye to kamun wannan lokaci ya ce abubakar yi mutane sallah muru ababakarin faliwai ta bin nasi gaya wa abubakar yi mutane sallah sai aka zo aka sai shi mutumin da aka aika bai ga abubakar ba sai ya ga umaru sai umaru ya shiga zai sallah da annabi ya ji muryan umaru sai ce kai ba na ce muku abubakar ba ba na ce muku abubakar ba ba na ce muku abubakar sai yassa matan manzo Allah sai ce ya rasulullahi abubakar ba zai iya ba mutum ne mai raunin zuciya yanzu ba zai iya ke karki mana irin abin nan na matan yusuf da aka ce inna kai da kunna azim an tuna sahibu yusuf sahibu yusuf to sai aka sa abubakar sai da ya salla wa mutane lokaci wajen goma sha bakwai yana salla mutane kowa yana gari sai na ali yana gari umar din yana gari kowa da kowa amma annabi ya ce ya ballahu wal mu'minuna illa ababakar da Allah da mu'mina duk ba za su yadda wani musulmanci ba in ba abubakar ba to shi ganan, ana nan gari ya waye ran ne. to sai ana sallar safe ya tura labule haka sai ya ga sahu mai kyau yace haka yana da kyau eh, ya magana dai eh, da aka yi sallar safe aka koma to sai ciwon ya yi tsanani to da aka yi sallar safe aka gama abubakar sai ya zo wajen sai ce ya rasu kai mun ji daɗi yau mun ga har ka leko ka duba sahu mun ji daɗi ciwonka ya yi sauƙi amma ina neman izini zan tafi wajen anguwa da matata take ina da mace bintu kharija tana awali wata anguwa a madina can gabar da gari ana kiranta awali ina da gida a can matarsa ɗaya tana can ana kiranta habibatu bintu kharija zan koma wajen matata ta awali tun na ga ka samu sauƙi sai ya tafi ya tafi hantsi ya yi zafi sai aka ba da labari ai annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam umaru ya fito da takobi ya ce duk wanda ya sake faɗa kashe shi zan yi kaji ƙaryen munafukai kaji ƙaryen munafukai annabi daga nan zuwa kwana arba'in muna jiransa ya je zai gana da Allah ne ya dawo duk wanda ya ce ya rasu kashe shi zan yi munafiki ya yi ta faɗa kuma ka san gari in babu annabi babu abubakar umaru shine shugaban gari to shugaban gari ya ce annabi bai rasu ba wannan magana ba ta fi daɗi ba kowa zai ji daɗi an sa mutane ke nan gauna to alhamdulillah alhamdulillah jama'a shai ya dawo shai ya dawo masha Allah to ah, afwan da katsewan network in afwan ah, hawa shai hawa <laughs> to ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola akan whatsapp wa alaikum assalam wa rahmatullah salam kola sunanka da inda ke kira Bello ne daga Bauchi Azare. To, Malam Bello daga Bauchi Azare, kana tare da Shekman Nasa Shek Ado Musa ta fabule a kan wannan layi. To, ina yi mai fata alkhairi da kai gaba ku. Allah ya ka maka alkhairi, muna je muna musa. To, na ji karatu amma ba gaba daya ba, dai gaba daya. Na ga kamar da sunan tofi ɗin da raddi ga mai kano ko? eh? kamar na kuma ko ba haka ba sai na tofi ɗin. raddi gawa ko zuwa ga mai kwano ne kowa yana gani dai ni ban karanta daidai ba ina gatu. eh haka ne ok haka ne eh to dama wannan kam ba wani abu ba inda dai kafin malam ado ya zo ma malam musa ma ya na ga yana yi mai raddi ta wani gefe ko to abinda zan yi magana a kai ba ma ni akan mai kano ba shi ma dokta ne? to mai kwano ko? ban sani ban na tamba ban sani ba wallahi ban sani ba to malam mai kwano kawai malam mai kwano da ni na zai Okay. Yawwa, maganar da zan kara shi ne akan wannan wanda ya sauka ya yi magana na cewa yan izala ba wai suna kare annabi ba ne suna kare ibn taimiyya ne. To abinda nake so ni a gane wai maganar nan da ya faru a kan Abdul Jabbar, ba iya Ibn Taymiyyah kaɗai ya taba ba. in ka duba ta bangaren ɗariƙa ma ya yi magana a kan shefu inyas da sauransu to idan za a tsaya wannan ya ce wai don an taba malami ne don wannan ya ce don an taba malami ne to ta ya za a gane cewa gaba ɗaya ma kan annabi aka kare maganan ka tana da muhimmanci da ka tsaya malam yanzu maganan ka gaskiya tana da muhimmanci sosai ah, wani tokin malam ya kawo matsala sai sa tsaya ya hakuri maganan ka gaskiya tana da muhimmanci sosai gaskiya shi sa tsaya malam ya dawo da mutane ke nan gauna shi labarin romans ne annai bai rasu ba ana cikin haka shi sai na alima bai iya tashi ba bai iya ma motsi ba saboda imauta cikin abin da ya same shi sai sai na bakar labari ya same shi maza maza sai ya hawo ya zo annabin yana ina ne aka ce yana ɗakin matarsa aisha yarka sai ya shiga da ya shiga ya buɗe shi ya sumbance shi yace dibta hayyan wa mayitan dibta hayyan wa mayitan ce ya rasulullah kana da rai ma kana da kamshi ka rasu ma kana da kamshi Allah ba zai sa kai mutuwa sau biyu ba mutuwa ɗaya sau da ake ka riga ka yi ta sai ya rufe sai zo masallaci yace kai umaru kai shiru kai umaru kai shiru kai umaru kai shiru hau minbari ya gode wa Allah yi shahada yi salati yace wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtu ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi lin yadur Allah shay'a wa sayajzi ash-shakirin innaka mayyitun wa innahum mayyitun ba Allah ya riga ya ga mana ba shi annabin zai rasu mu ma za mu rasu Allah ya riga ya ga mana annabi to alhamdulillah ya kuri shek ya dawo network na ba shek wahala gaskiya So, uh, uh, Malam Bello, eh, to muna jin ka da ka maimaita tambayanka a uh, shai dawo. Na'am. Na'am. Eh. Cewa ‘yan izala bai suna kare annabi ba ne a kan suna da ibinu taimiya ne? Shi ne na ba eh, in an duba Abdul Jabbar ba wani ya yi binu taba ba yana taba su tekuna da sauransu to inda suna za su faɗa wannan sun kare malami wannan ma suna faɗa to ta yaya za a gane cewa su waye ne wanda suke kare annabi ƙiƙa jan izala wajen ɗariƙa ni wannan ne tambaya na farko malam ya malam na jin ka. wato magana a ƙara shi ne na cewa ga wannan kuɗin da suka sarki zaki ya tsakani da Allah na farko da ya ƙara ganin cewa shi bai da alaƙa da idala ta kusa kuɗi nesa da ya na mahabiyawa ko bai da alaƙa da Dr. Ridwan, okay? Eh, kana ga maganar nan sarki zaki don za a za ta wani ai da wanda zai ke mai da alaƙa ta kusa ko da nesa ma ga gaba ya alaƙa da za a iya ce kamar sun ba ɗaya ba ne ga ko ba gaba amma za a iya cewa musulunci kamar ma ba ɗaya ba ne wa'annan kamar musulmai ne ko wa'annan suna da wani abu wanda ba musulunci ba inda dai baka da alaka da su ta kusa ko da nesa duk da bai kawo wani dalili ba kawai abin da ya faɗa dai bai da alaka da su ta kusa ko ta nesa iya abin da ya sauka kenan amma da abin da zai kawo zai kawo wani dalilai ne wanda za a nuna cewa eh wannan baka da alaka da su ta kusa ko ta nesa ta bangaren addini kaga wannan shine ne za a gane cewa yana da dalili ko ba haka ba maganan da zan gara na uku kuma shine akan karatun da malam ya karanto na um, ko albari ne ko waye ne wanda yake cewa ana yi wa um, waye ne ma um, ana mai wai wai kamar maulidi haka ana zama a karanta kisoshin da sauransu ko bai faɗi haka ba sarki zaki ba sabi ne kake faɗa ba gaskiya wannan baitin da ya karanto na ƙarshen nan mana wa kenan malam malam da malam ado Ok. Ta eh. Baitin da ya karanto na ƙarshe akan cewa Ibinu Taymiya ana yi wa Ibinu a abun nan Maulidi inda an hana na Annabi amma ana yi wa Eh eh haka haka haka. Ko ba ba ya karanto ba. Eh. To ni wani abun abun da yasa na yi mamaki kaga zargi zagi. Eh yanzu mu ni dai ban ga wannan abun da ya faɗa a aikace ana yin sa ba iya dai karanta wanda yi na gana amma dai yanzu a zahiri ni ban ga a aikace ana yin sa ba kuma mu walar da kansa ma yake saboda mu yanzu wallahi su ibnu da din nan zuwa dul wahab din da sauran su wallahi tallahi ni kawai mu fa inda suka yi daidai za mu iya bizu inda suka yi kuskure ba ma tare da su wannan kowa ya sani ba wani malamin da ya zo yake cewa wai ibnu taimiya duk abun da yake kai kawai daidai ne ɗari bisa ɗari kawai aƙidar da ibnu taimiya yake kai a kai muke kuma ba wai muna bin sa bane don shi kawai don shi ma yana bin annabi ne ta inda muka ga abun da ya zo da shi bai daidai da na annabi ba muna ije mai kayansa saboda ba a aiko mana shi ba to ni yin gawalar da kanku kuke ma a kanku da kuma gangan ibnu taimiya inda dai shi ba mu muna bin sa bane kaga yanzu kamar ku ya sha bamban in magana maulidi aka kawo gashi a aikace kuna yi to nan ne za a ɗauko a yi magana amma mu yanzu dai ka karanta littafi amma mu a najeriya nan ko a wani afirka nan ga inda ake zama wai ko a shekara a ce za a karanto baitin ibn waye waye ko wani malami ko shehi ko wani wali wanda mu muke da shi wanda za a ce eh wannan falajan izala ne su ma su ne in ka taba shi kaza kaza kaza ko ba ko ba mu da wannan ai inda aikace babu kuma to don ka karanta ka ga alamu ko kai ne baka karanto baka fahimci baitin daidai ba ko kuma in daidai ne ma to ba aiki da abu in ka daidai ka karanta ma mutane ba ba ba ba su aiki da wannan abun da ka karanta to kaga wannan abun wani abu ne daban kenan sarki zaki ne mun gode mun gode malam bello mun gode mun gode mun gode to maganan da zan gara da shi kuma shine sarki zaki na'am maganan da zan gara malam yana jina malam ya sauka network ya bashi matsala To maganar da zan gara a kan abun da aka yi a Jabbar din nan. A gaskiya maluma su daina maganar cewa wai wa'annan sun kare wani ne ba da annai ba, wa'annan sun kare. Saboda niyan ga dukan da izalan da ɗarikan duka sun yi ƙoƙari a wajen wannan abun da ya tagaito. Inda kuma harin da duljabbar Jabbar yake kaiwa ba wai iya bangare duka bangarorin duka biyu ne. Inda dukansu ba kowa yana girayin Ali Sunna ne da mu da su din ba. kowa ahli sunna ne to Jabbar yana kokarin shi ya ruguza sunnar gaba ɗaya littattafan sunna yake kokari ba wai yana ruguza izala ko dariƙa ba to masha Allah ya kamata idan za a yi magana a yi magana akan wannan mun gode mun gode malam yana nan akwai tambayan da nake so na waya amma inda ya mm. sauka kace ba eh mun gode mun gode ya sauka ya so ba shi ne ba shi kallai ba shi kallai to shi kenan amma gaskiya abinda nake so sarki zai ka gane kana eh, jina malam bello wallahi na bar ka ka dade kan layi ya hakuri to ka ya hakuri zan gara akan Dr. wannan da wanda ya sauka ya hakuri <laughs> kai magana kan Dr. ridwa is gona kara bi za ka kara abin da zan kara shine dan Allah Dr. rawan din nan kan ni na fi so sarki zaki Dr. Ridwan Ridwan Okay, Dr. Ridwan ko? Eh. To dan Allah dan Annabi shi don Allah da annabi don zai shigo nan gaba ko kuma ka ba shi ma lokaci yana karatu amma idan malami yana karatu bai kamata ya zo ya faɗi magana a ƙaramin abu ya zo ya haɗa matsaloli kawai ya sauka ba haka ake yi ba. Ka zo kawai ka yi karatu na wa ɗaya ko na abun nan ka sauka ya fi ko ba haka ba. Yana yi sometimes yana yi yana ba ka ganin karatu tukan shi muna sakawa sometimes. Wala ni ban taba gani ba shi ya zama eh. ni da na je zan abun nan amma ya zo ah, ya. Ya akwai wani mukabalar shi da muka saka shi da wannan ya sunan shi nan eh, ya sunan babu hoto ko eh, sana ko su zama da kashi da muke saka eh. wani almajirin mai malam mai kwano eh ok sun taba yin mukabala ko eh sun taba yin mukabala to doktorarwar ya kamata don Allah ya zuwa yana karatu mu muna ganin kana amma ga kawai ka zo ka dau matsaloli to malam bello malam bello malam bello barin doki barin doki doktor Edward ko ya kuri ya kuri ya kuri ya dawo ne eh yana kira tuntuni ko malam bai dawo ba ina ka zauge ni ka bar ni kawai a kan wai to kan wani waya zan doke shi to magana eh na ji dai akan abin da ne magana zai magana ne na baka dama ka dade kan layi kowa ban bashi irin wannan dama ba ka gane ko ya hankuli to idan mala ya zo ka gaya mai ga tambayoyin da na yi dai ina fatan ya ji dan Allah insha Allah insha Allah a daina nuna bangaranci kuma kai eh, eh ya sunan shi nan eh, bello ya fara magana bai jin bari <laughs> Allah ya saka mai da alheri amma ya fara ya fara mai bari Assalamu alaikum doctor Assalamu alaikum Wa alaikum salam shehi eh shehi doctor Ridwan Na'am kuna live ne eh ah <laughs> ba program ka kira ba? Eh, na'am, eh kwarai da gaske. Eh. Na ji kaman ɗazu mun buga din, na ji kaman kace she ya sauka ne. A akwai eh. wanda yanzu ya sauka? Eh. A dan uwa Mala Bello, na ji kaman yayi wasu tambaya wadda baya man Nasir ya amsa mishi kaman ni yake wa tambayan. Okay. eh to shi ya sa na sake kira saboda kaga yana da gaskiya cewa bani da alaka da kaza ya kamata in yi bayani mai nake nufi hmm. shin ƙasa cikin musulunci ne ko makamancin haka ni ya kamata in ansa da kaina to abun da ya sa na faɗi haka in yana kusa kuma zai ji ba ina nufin ai alaka da abubuwa da muke tare ko ina muna tare da yan uwa yan izala ba inda babu su biyawa misali yanzu muna magana ne akan maganan keɓanta da addini da riko da sunna da irin abubuwa da maganganu da malamansu biyawa su irinsa irinsa yanzu shi na tabbatan na tambaye shi a wani matsayi yake gani na kaga daga zantukansa ma ka fahimci shi yana gani 'yan ɗariku musulmai ne su ma 'yan izalan musulmai ne su dai kawai sun fi mu riko da sunna ne daga zantukansa ka gane wannan fahimtansa kenan to amma idan muka ce wahabiyawa muka kausa har mu abun da muke nufi shine irin malaman malaman nasu eh, wanda suke ganin faɗa'an kada'an suna ganin mu mushrikai ne kafirai ne mu yan tarika complete kawai ba mu da wani alaka da abin to a wannan babin ne nake maganan da nake ba a babin zamantakewa da yan uwantaka na musulunci da sauransu da su yan izala bai fahimce ni saboda ai daga abubuwan da shi mai kwano yake faɗa kamar halatta jinin mu yake mu yan ɗari kama in ka fahimce shi kai tsaye yana halatta jininmu ne wadda dama wannan shine waki a wurinsu wadda suka saba a wurinsu mu a kashe musulmi a sha jini da sauransu duka sunna ne to ya kamata ya fahimta shi malam ni maganan da nake yi kenan ba ina yin jam'i ba ne gaba ɗaya sannan abu na biyu a abubuwan da yake tambaya a kansu ya ce su ba sa bin ibnu taimiyya inda ya saba suna saba mishi inda ya dace da sunna inda ya daidai suna bin sa da sauransu wanda daga kaji maganan shi za ka fahimci shi ya fahimci kamar izala gaskiya ne kawai yana bi amma bai ma san menene izalan ba kwata-kwata bai santa ba saboda da ya fahimci me ake magana a kai menene tafiyar izala yanzu a wurin yan izala ya saba musu kuma ya ci mutuncin shehin su ibnu taimiyya da cewa ba aiko mana shi ba duk inda ya saba za mu ban masa kayansa <laughs> wannan cin mutunci ne su a wurinsu wanda zai zame mini shaida shine a sheikh mala abbas sadauki kano lokacin da ya mukabala da ɗaya daga cikin malaminsu sadda ya jawo wasu nassi cewa ibnu taimiyya ya ce duk wadda yake riko da annabi a fahimtar shi na shari'a ba a hakika ba kaza kaza da ya gama sai wancan malamin ya ce ba aiko musu ibnu taimiyya sai da malaman suka kira shi suka ja kunnen shi wannan cin mutunci ne a janabin ibnu taimiyya da haka a nan shi ma ya kuskure in yi wasa ma za a nemi shi a ja mishi kunne ba a haka wa shekul islam sannan abubuwa da yawa eh shehi to to eh. bari karkare a takaice abubuwa da yawa annabi sallam malaman duniya annabi ya ce ai ya yadda malamai sun yadda ibnu taimiyya shi kadai ya saba akan abun kuma sun ajiye annabi da malamai magabata sun bi ibnu taimiyya da yawa suna nan don shehu ya zo ne don na rike wani dan littafi da na karanto mishi su da nassi da littafi kamar guda goma yanzu nan ya je ya je ya duba annabi bai magana akan su ba me yasa suka saba amma barin bar shi na zo na bashi an sani a abun da ya shafe ni ya fahimta shi ne abin da ya sa na dawo Allah ya saka da alkhairi to jama'a kuma mu ji shayi kama mu dauki kira kaman biyu a mu tashi Allah ya saka ma sai Ridwan da kokarin da yayi Allah ya saka masa alkhairi domin hannace to waye yake dawo da ni bani Allahu alam <laughs> na fara jin tambayan da yayi na farko Eh. na farko ya yi tambaya game da cewa su 'yan ɗariƙa su 'yan izala yadda mu ma muke cewa suna yi domin ya taɓa ibin taimiya ne ai mu ma ya taɓa shehunanmu mu ma akwai wanda suke ganin kamar muna yi don shehunanmu ne to na yi dariya da wannan ai duk wanda ya ce muna yi don shehunanmu ne su ɗin kansu ai ba cewa na yi don ya taɓa shehunansu ba ne zalla sai da na samu ƙara'in dalilai dalilai suka tabbatar da cewa don ya taɓa shehunansu ibin taimiya ne mu kuma sai da na tabbatar da dalilan da ya nuna cewa ba dan an taba mun bane domin akwai wanda bai taba shehunan mun ba amma da ya so mun miƙar da shi su kuma ga wanda ya yi so la'adabi ga zanibin manzan Allah amma da ke bai taba ibn taymiya ba sun bar shi tare da su wannan shine karina wanda tuna cewa lallai da yawan su idan har aka duba abin da yasa suke yi kawai dan an taba nasu shehunan ne domin da a ce suna yi dan annabin ne to ga wasu wanda suna cikin su kuma sun kai suka da sara ga janabin annabin amma sun basu sun sha sun kwanta sun ci lafiya wannan shine tambayan da naji kaman yayi shi yasa na bada amsa wannan amma bayan nan ban ji samuwar tambayoyin shin ba amma ina da tan man shi ah, sai dai Ridwan ya bashi amsa na'am hmm. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola uh, akan uh, whatsapp wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki barka da dare barka da wuni fata awon lafiya barka kare kola sunan ka da inda ke kira muhammad asari sausawi daga alibiya a ah, a ah, a ah, mala sausawi to kwana biyu Rana biyu an gode ba na sarki zaki. Masha Allah, kana tare da Maulana Sheikh Man Nasa Sheikh Ado Musa Tafa Balewa kan wannan layi. Masha ah, Allah, ya fi sarki zaki da farko dai yana yi maka fatan alkhairi. Masha Allah, ina ah, yi maka Allah madaukakin sarki ya kara hakuri ya kara kuma nisan kwana. Amin ya rabbi. Sannan muna godiya muna godiya ga malam ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da wannan abubuwan da suke na abun nan ba. Amin. Amin ya rabbi. Eh, na ce sarki zaki ni magana ta anan ba ina so in yi wata da doguwar magana ba ne wani lokaci ba abinda nake so in da shawarwari ga malama masu gabatar da karatu ka anan musamman ma kan gaziya ta Abdul bar eh. eh, abin da yake da ina ga wani lokaci kamar ana samun wani lokaci ta naƙo wajen duka bangarorin malaman da suke zuwa bangaren sunna da bangaren misali tijaniya da bangaren sauran abin da ana samun kamar ta naƙo kamar ta baru na zance wani lokaci kowa zai zo nuna cewa shine mai kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan tsakanin kuma akwai wayansu mutane wanda suna istiglal suna ribatan wannan fursun da suke tsakanin su akan annabi kuma sai su to su shigar da wata magana ta uku kenan a cikin abin da ake magana hmm. ban san ko an fahimce ni ba na ah, malam na jinka sai eh, a sarki zaki zan buga misali kamar guda biyu misali alal misali wani lokaci kamar zaka samu hatta kamar cikin tafasir da ake namu zaka samu wannan a kowane bangarori kamar haka zo akan akida ko kuma akan wani abu wanda ya shafi annabawa da suka yi wani abu a cikin Qur'ani wanda Allah ce ba kaza kamata ba kaza kamata su yi ba kamata a ce sun yi kaza za ka samu musamman daga cikin ƙananan ƙananan misalin malamin tijjaniya masu tasowa ba za ka same shi a cikin manyan ba za ka same shi kuma a cikin bangaren izala ƙananan ƙananan masu tasowa ba za ka same shi ma a cikin manyan ba ana samu daidaiku ba za ka ce ba a samu duka ba kamar misali sarki zaki zan buga misali kissar annabi adam a cikin alkur'ani mai sarki da Allah ke bamu labarin Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi adam kai ce wata itace a cikin aljanna sai annabi adam aka samu kamar tashwish na shaidan haka kamar yadda Allah ya faɗa fa wasa wasa lahum shaytanu sai suka ci itaciyar da shi da matarsa hawa sai Allah madaukakin sarki ya ce falan ma za a shajar da badat lahuma sa'atuhuma wa tsafika yakhsifani alaihima min warqil janna sai Allah lokacin da suka ci itaciyar sai ga abin da ya shafe su to wani lokaci za ka kama irin malamin idan suka zo fassara wannan ayar maimakon su nuna mutane girman Allah da kudura ta ubangiji su tausaya ma annabi Adam kuma su gane fikihu na annabi Adam da hikimar annabi Adamu to haka zo wajen fassara na sai ga an kilkile da dariya malamin da yake tafsirin zai kilkile da dariya fashi da dariya wanda suke gefen shi suka fashe da dariya sai tafsirin ya zama abin wasa wato kula Eh, jawabanka sun ɗan yi tsayi kuma ban riski abin da kake so ka faɗa ba kai tsaye amma abin da fahimta shine a takaice sarki eh, jawabin da yake so ya yi kamar cewa ana samun saɓani game da hadafi dama wannan haka ne ai dole dama dole samun saɓani haka yake ko yaƙi da ake tafiya da manzan Allah akan samu wasu kowa da irin hadafinsa za a ce wannan ga saɓaninsa wannan ga saɓaninsa amma abin da ake nufi shine duk saɓanin da ake samu idan dai akan Abdul Jabbar ne yanda ka mai da maganan kansa babu wanda ya saba cewa Abdul ba zagin manzo Allah bane wannan kalmar wanda kuma ya saba zai kara maganganun da ya faɗa abin da ya faɗa sakin baki ne ga janabin manzon Allah wayannan kalaman da yayi din duk da ba su ne topic dina ba to ba a samu sabani akan wannan ba sabanin da ake samu shine hadafi da manufa wanda dalili yake yin dalili idan mutum ya faɗa to sai ya ji na mayarwa daga bakinmu amma kalmomin da ya faɗa wanda muka yi zama a nan wajen mun zo da su mun kuma saka su kuma ba a samu saɓani a wannan ɓarayin ba saɓan da ake samu shine manufa da hadafi kuma wannan yakan bayyana ne da dalilai da kara'in karina take bayyana kamar yadda na faɗa ma wannan farko shine mu abin da yasa ba mu ganin an za a tuhumce mu da wannan shine na farko abin da ke nuna cewa daga sai kake yi shine kai hukunci ma kowa daidai da awon da ke hannunka amma dan wani ba za ka hukunta shi da katan da gatari naka ka hukunta shi da roba ba abinda muke magana akai kenan wannan shine takaitaccen jawabin da nake ga in akwai tambaya na gaba da Allah sarki a doka mun gode mun gode malam bari mu kara maka minti ɗaya kawai ka fidda abin da kake so minti ɗaya sarki zaki tunda dai baya so yi magana tunda ba so yi magana ba sai na magana ba sabke ni kawai sarki zaki halas na gode to shikenan mun gode eh, na gode na gode ما شاء الله آه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا أكن تيك توك آه ما زال ليه فارغوا آه، ولا شيء سكنز ده يا كوي dare yayi ne mun so mun so mu saurari kiranye kiranye amma kuma Allah bai so ba Allah bai insha Allah sai dai karatun mu na gaba insha Allah insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok assalamu alaikum kola kan tiktok okay bari mu aje ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola kan whatsapp kola akan whatsapp Assalamu alaikum. sarki da ke dan dare yayi eh. idan idan network din ya ga musu su mahimmi addu'a salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola sarki zaki ne muku fata alkai muna amsa ah, kuma ni gaskiya yanzu na shigo ne ban san me ake tattaunawa ba amma dai ne muku fatan alkhairi masha Allah masha Allah muna godiya muna maka godiya muna eh kuma ina gaida babban malami da yake wannan zaure masha Allah masha Allah mun gode yana jera amsa mun gode sosai mun gode eh, insha Allah na eh, gode to mu kore mu dauki assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa alaikum assalam kola sunan ka da ke kira eh sarki zaki ki amune lafiya lafiya karo kola sunan ka daga ina ke kira a sunana Ismail yana kira daga Kaduna to Ismani daga Kaduna to kan ina yi ma sayyid uh, Ado Musa barka da shigowa. Yana jin kai na amsa. Masha Allah barka. Ya shek tambaya na ne da Allah dangane da wannan kadiya. Mhm. Hello? Bismillah. Na ce tambaya na da Allah ina tambayan shehi ne. Muna jinka, muna jinka. Salamu alaikum. Bismillah. Nace ya sheik, kana ji na Na'am. Bismillah. Nace da Allah shi yanzu kaman shehi. Dangane da maganganun nan da ya yi, musamman abin da ya shafi a yayin da yake mai da wannan wahabiyan nan raddi. Kana ji ko sarki zaki? Bismillah, ci gaba. ya ce ne wannan wahabi din ya mai da ma'aiki mai tsira da aminci kamar wani gunki wa iyazu billahi yanzu kamar sayyid ado musa a ba ni na faɗa ba ayan Kur'ani ya ja ya karanta ba na karanta ayan ai ba eh, wa minan nasi man yattakhidhu min lahi andada haba karan kallaga nasin karara <laughs> wa minan nasi man yattakhidhu min andadan ai ba na irin na Abdul Jabbar bane ya hakuri wa nasi man yattakhidhu min dunillahi fasara nasi man yattakhidhu min andadan me fasaran aya a'a wa nasi man yattakhidhu min andadan a'a ka fasara mana wa minan nasi mai yattakhidhu min dunillahi andadan in ko baka ba sarki zaki ka maimaita mana odiyan yana so wai ya mun tahawili ne kola ka ka ka eh abinda malaka ka maimaita odiyan ya ja ayan yanda ya gaya wa ma'aiki wannan ba ni na faɗa ba eh ya sayyid ya sayyid ya wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله wannan ayan ya karanta ya kaman ya sifanta ta da soyayyar da ake wa manzan Allah ba ni ne na kira manzon Allah da wannan ba shi ya faɗa da nassin Qur'ani kuma ya ja shine nake bayani ga mutane da Hausa su fahimci abin da ya faɗa saka anda su ne gumaka ba ni ne nace gumaka ba shi kuma na Abdul Jabbar abin da yace yace qarrawa sahibul asahhi sani an iktisaban nabiyyi li safiyya kana iktisaban bid darajatil ula saka ka fahimce maganar da mu muke kawa ba wai irin nashi nake yi haka kawai dan daɗi in na faɗin magana ba irin haka nake ba abin da ya faɗa na maimaita to yanzu kola yanzu ka fahimta di ko in bai fahimta ba sarki zaki fassara mana na ayan wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan fassara wannan ayan to muna jin ka kola sarki zaki bismillah ka fassara wannan ayan wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah fassara eh. <laughs> ko ya shehi ya shehi bismillah muna wa minan nasi fassara fassara fassara aya fassara aya eh. Shi wannan bawan Allah abinda nake so ka gane. Ka fassara ayan tukun ka yi magana sarki zaki ya fassara ayan tukun yi magana in ba dai fassara ba shikenan. To. Shi wannan bawan Allah ya Ka fassara ayan wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan ka fassara kar ya zama mu ta magana ba ma'ana. Eh, kola muna jin ka. Nace ya shehi shi wannan bawan Wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan ya fassara wannan eh. ayan ba ka badan ba zan eh. saurari maganar ka ba ka fassara wannan ayan. Eh. Yawwa shi wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan ka fassara kola she malam ya ce jinan ginan eh ba wanda zai tube ni dalili shine sai sarki zaki sarki zaki zan masa bayani Abdul Jabbar Abdul Jabbar mun ce ya kawo inda Hausa ne ma ya kawo inda Larabci ne ya kawo ni na kawo maka da shi da Larabcin <laughs> Abdul Jabbar sarki zaki. Mun fahimce ka. Mm. To an fahimce ka. Wai fassarar shi na shi fassarar daidai ya yi. Wato in dai ba haka bane kai ma ka fassaro kanda. Shi ya fassaro ayan, ka fassara ayan. Shi Abdul Jabbar an ce kawo babu ni. Yanzu kana kawo ba ma guje. Za ka kawo arne. Wannan maganan fa kola kola kaman ka zo kai jayayya ne ah, ah, ah, a a mun fahimci haka ni ba sharhi ne ba sarki zaki ka ce masa ni ba sharhi ne ba fassara ne da abin da ya faɗa kola kola kola kai kai kai ka zo ka dora magana ne kan kai ba baka san abin da ba baka san ma'anar karatu ba amma ka zo ka ya fassara ayan sarki zaki ya fassara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan ka gane Shi ka fassaro muna ka nuna muna a'a wannan aya fa ga kan da take nufi kaman kan da su malluma. Eh. eh. Sarki zaki. Na'am. Sarki zaki na fassara masa ayan. To fassaro. Barin fassara masa ayan sarki zaki. To muna ka. To shikenan Allah ta'ala yana cewa ne wa minan nasi. Hmm. Daga cikin mutane. Eh. ana gaya maka ko ai muna jiya ga sarki zaki na ce bari fassara ayin. to wanda ke gaya maka kamar shi da kai shi fassara gaba da ya ba komi ban san me yasa ban san me yasa sayyid Ado Musa daga yin magana ya rude ba ah. wannan ya zo jayayya ne bai zo bai zo tambaya wato kasan menene sarki zaki yana fara magana he na gane manufarsa shi ka gane kuskurensa ɗaya ne Abdul Jabbar yanda muka tsiye shi da tun jiya kamata su yi kokari. Abin da muka tsiye shi shine na farko ya ce surku dudu sha sha sha arne ba ma guje kalmomi masu muni. Ya ce Bukhari ya ce. Ai abin da aka yi Abdul Jabbar ka kawo lafazin ko fassarar ne ka kawo wani malami ya fassara. Shi kuma Ahmadu Gumi ne ya kawo ya karanta ayan ya kafa misali wa ma'aiki da wannan. Karara andad gumaka ya gaya manzan Allah. amma amma wasu fara da karfin halifa ayin ah! wasu suna so su masa kuma sun ki yace son da muke wa manzon Allah dan karshe da eh. ga ya fasara ta yace son da muke wa ma'aiki hmm. shine son da ake wa gumaka dalili sai ja ayan sai yake cewa ai Allah ya ce na amanu ashaddu hubban lillah sai ka ji ya faɗi ma'anar ƙararra ya ce maka to ai son da ake wa Allah shi muke yi wa manzan Allah sai karanto ayan ya kamanta ta da san da mu muke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi program ya ji ya ji eh. ya saka video kuma ga video ya faɗa to amma ka gane <laughs> na gane cewa a ga karshen magana sabin da yasa ka da domin ya kawo batu an rude an gane a ya san abin da yake ya sa abin da yazo yayi ya sani ya sa abin da yazo yayi kawai <laughs> da gangan ne kawai da gangan ne ya sa abin da yazo yayi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola uh, da ya kira direct. Dan TikTok ya kuri tsaya. Ku bi kawai mu da kuwa kuri. Suna na Rabiu na call daga US. Ok, Malam Rabiu daga America. All right. Muna tare. Eh ya kuri shehu nake so tambaya. Ok. Eh da yi Abdul Jabbar ya ce wai ya ce wai ya yi batun sha-sha-sha da ababe batun wangan da nake su da ya muna da kyau. Ba mu gane magananka ba. Ba sai da kushe ya gane magananka. Eh, E, eh kamar kan da shehu ya ce wai Abdul Jabbar ya ji ba nan kamar kan da ya gwada nan ma musulman. Eh, wannan wedding da kai na yana da karfi kwarai shehu bai fada ba. Eh to eh, abin da na ce masa ya koma karatun mu ko na ran da muka yi zai ji muryansa ni ba zan iya maimaitawa ba. ka koma karatun da muka yi da Shawul Fati eh, shekaran jiya malam na fahimce ka kaman karatun shekaran jiya kake son ka maimaito da shi nan mm. ya kai tambaya kan karatun da shehi yayi yau maganganun da ya faɗa yau eh da ya da ya eh, eh. a ah, kaka damu kaka damu ba kai laifi ai kai ka zo kai tambaya haka nan haka nan mm. amma yau kuri da shehu ina so eh wallahi a bar batun wannan da ya muna batun dari kabu mu ji shi da kyau bakin su don mu yan gane ne samta ta rukun na kande ce mm. a bari mu san tarikan da kyau mm. kuma mu follow shi da kyau a yi hankuri a bar batun su wani abu da ba mu batun su na bai da batun shaunan mu ya dami mu a yi hankuri eh to amma insha eh, Allah ka ci gaba da bibiyan mu a dausayin faida za mu ci gaba da karatu akan tarika insha Allah ka ci gaba da bibiyan mu ranar asabar eh. muna yi tare da sarki zaki insha Allah dausayin faida na gobe Allah ya daita na gode ban program da kyau ba. Masha Allah. Allah ya taimaka mun gode mun gode. Ok, na gode, na gode wa Allah. Masha Jama'a yau network mala ya bada matsala. Ah, eh, network din yanzu ba zai sake bada matsala ba da kwana uku. Ah, ko. Insha Allah. <laughs> Dare ne dai kawai amma ba da haka ba da za mu bada lokaci. Na. Ah, shikenan, na gani za za mu dasa aya kenan amma sai anan sarki kola kan tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola amma alaikum salam sarki zaki barka da wannan lokaci barka ka dai kola sunan ka da ke kira sunana Muhammad Fari ina kira daga Kano Najeriya Masha Allah Malam Muhammad kana tare da Sheikh Pan Nasa Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kan wannan layi Ina ina ya ji barka da wannan lokaci di Muhammad Nasir. Yana Masha Allah barka. Allah ya ƙara himma, Allah ya ƙara buɗi, Allah kuma ya ƙara kada ke cikin sha'anin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Eh, Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. Eh. To jama'a ku yakuri ba za mu da kira ba kuma. Eh. Ba za mu da kira ba kuma. Ah, shi ɗayan shai zai mana taliki ya mana addu'a insha Allah. Eh to sarki dama a ƙarshe abin da zan rufe da shi shine kamar yadda muka faɗa a wannan karatu kamar sako ne kuma ƙararrawa ce hmm. maybe abin da zai fito sai ya fi kuma ƙaran ƙararrawar. Eh, Domin ba mu tattauna mas'alar da shi mai buga kwano ɗin ya zo da su ba, hasali kawai dai mun ɗan haska masa wasu abu ne. kuma muka ƙi mu yi magana da mutattu mu yi magana da masu rai saboda in muka ce za mu yi da mutattu ne to sai a rasa ta ina ne abin sai a ce to ai wayannan sun mutu to yi sa muka ɗauko masu rai wanda muka ɗan haska ko maganganun suna nan da yawa su san cewa lamarin manzo Allah ba lamari ne na wasa ba kuma lamarin annabi ba tijara ba ce lamarin manzo Allah sallama abu ne wanda ake yi dan annabi ba dan wani abu ba kuma duniya ta gani ta yadda ta sani mu sufaye ba mu da wani hadafi a cikin tafiyar mu fiye da mu ga mun ba wa manzan Allah tsarkin da Allah ya bashi a tattare da mu domin annabi shi mai tsarki ne a kankin kansa to amma a wajen ka cin ka cuɗanya shi da wani abu ko ko ka tsarkake ma'aiki a zuciyarka to wannan shine babban hadafin mu shine babban damuwar mu kuma wanda ya nufi mana sharri ko kasafi ba zai iya yin nasara ba domin wanda yake kan daidai bayan da za ka yi karkatar da shi ko ba mu yin kwaihi da zakara don a sai dai wahala domin abin da ya sa da rika tijaniya jumlatan gabaki ɗayan mu an gina mu ne akan bin manzon Allah mu abin da aka sani ma shine ana ganin san mu da annabi yayi yawa haka ake mana wannan kallon da dukkanin kuma sufaye abin da muke kai kenan kuma ba ma yadda mu soki mutum ba tare da mun ga abin sukar ba kuma sai in ya bijiro mu ko mun ga abin suka tare da kai babu ruwan mu. amma in ka bijiro mana ka daro to kai ka jawa kanka ka halatta mana mu bayyana abin da muka gani a cikin ka wanda kai baka ganin su to wannan dalili yasa muka kirkiro wannan karatu muka yi domin ya zama mun bada amsa mu wainda suke ganin juhudun mu za su mai da shi banza domin a wannan tafiya tafiya ce ta Allah tafiya ce ta annabi kuma duk abin da aka ga muna kai to muna yi ne domin manzan Allah kuma ba mu tarayya da wani akai in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam akwai wani kuma tambaya da da yawa naga ana yawan yi kamar yadda na ga an yi a wancan kar naga kuma an sake yi a wannan kar wato tambayan nan da ake yawan yi shine da yawa zaka ga mutane idan an tashi magana sai su ce maka abu na farko to ai kuma an taɓa shehunanku shin dan shehunanku kuke yi ko dan annabi to nakan gaya wa mutane shine shehunanmu da aka taba su mutum nawa ne suka taɓa shehunanmu suna nan birjik sannan kuma nawa ne wanda suka taɓa annabi suna nan birjik to duk wanda ya taba annabi an taba ganin mun mara wani baya ba mu taɓa ba na ciki ko na waje na gida ko na nesa dan uwa ko ba dan uwa ba ko dan dangi ko ba dan dangi ba kuma abin da muke kira da gaske lallai mutum ya binciki zuciyarsa kamar yadda kullum muke kira akan cewa lallai babu wani mutum duk wanda ka ga. kana kin shi don wani abu ba dan annabi ba to lallai ka binciki zuciyarka abin da kake nan ka daina ta in ku ka duba ka ga dan manzan Allah ne to ka ci gaba in soyayya ne ma dan annabi ka ci gaba wannan shine shawaran da zan ba wa junan mu baki daya kuma haƙƙin annabi kafin kowa manzan Allah shine a gaban mu kafin kowa mu fifita annabi mu fifita haƙƙin manzan Allah wannan shine babban abin da muke kira kai tsaye sannan kuma mu kiyayi wato raba kan musulmi ta hanyar da zai zamto mun same su a haɗe baki ɗayansu wannan shine sakon da muke isarwa kuma hawainiyan masu bilabilai ta kiyaye raman wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sarki muna mika sako na musamman da godiya wannan shafi namu Allah kara ɗaukaka ta Allah kara cilla ta gaba Allah sa tafi kumbo tashi barkan manzo Allah albarka alqur'ani alai salihu mai kankan kuma Allah saka masa alkhairi da dukkanin shehunanmu da sauran iyayenmu baki daya Allah saka mu kowa da alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu karanci Fatiha da bismillah Allah biya mu kowa bukatun shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kana, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allahumma salli ala sayyidina alhamdulillah mun gode Allah saka da alkhairi sheikh mun gode mun gode